bashi za a sauke shi ya gama sannan wanda kuma wanda baya cikin board of members na rasulun amin sau haka shi kuma wannan minti biyu ne ko ma me zai yi gaishe da malam zai yi jinjina zai yi ta'aliki zai yi shawara zai bayar tambaya zai yi minti biyu ne kawai aka bashi yayi ya sauka wannan shine tsari na sarki zaki saboda haka kuma amma idan malamin da za a yi hosting ɗinsa yana da wani tsari ko wani ka'ida da yake so a kara masa akan sharaɗinsa to he is free yana da liberty din da zai yi wannan abu saboda haka sarki zaki za a gaya wa sarki zaki kuma sarki zaki zai iya yin granting ya ce haka saboda haka malam junaidu da zai yi karatu ya ce ya sa sharaɗi wannan sharaɗi da ya sa a bai ci karo da ƙa'idar sarki zaki ba kamar yadda wasu suke cewa wai ya ci karo bai ci karo da ƙa'idar sarki zaki ba cewa yayi yadda sarki zaki sa yake na cewa in kana board of members zaka zo kai minti biyar idan baka cikin board of members za ka yi minti biyu sai ce to amma yana neman alfarma za a bashi mutum guda uku zai zaba wanda cewa su wa'innan idan suka zo za su yi suka zo za a ba su dama iyaka lokacin da suke bukata an ba su su yi in tambaya za su yi in karin haske za su yi in shawara za su bayar ko ma me za su yi dai an ba su iyaka lokacin da suke bukata shine na farko aka ce akwai malam musa yusuf asadu sunna idan ya hawo ko tambaya zai yi ko shawara zai bayar ko ma me zai yi an ba shi ko awa ɗaya zai yi kada a yanke shi ya yi abin da zai gama na biyu aka ce malam abul fatai thani tijjani shi ma an ba shi dama cewa idan ya yi kira ya zo ya kirawo shi ma ko me zai yi an ba shi iyaka lokacin da yake bukata ya yi sannan abu na uku mutum na uku shine aka ce malam nasir musa malam ado musa ta fawa balewa aka ce shi ma idan ya zo duk abin da ya ga dama na lokaci da yake bukata a bar sarki zaki ya bashi ya yi kafin a sauke shi wa'innan su ne abubuwan da shi malam junaidu ya ce yana so sarki zaki ya sa wannan ka'idar a faɗa kuma su musulmai suna kan sharaɗinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almusulmuna ala shurutihim ko ala sharɗihim au kama kala sallallahu alaihi wasallam musulmai suna kan sharadin saboda haka sarki zaki ya yadda saboda haka abinda ake yayatawa ko ake yadawa na jita jita na cewa wai an tsare an ce iyaka mutum uku ne za su kira to wannan ba gaskiya bane ba ba daidai bane ba wanda ya ji sakon yayi kuskuren fahimtar sakon abinda sarki zaki yake nufi kowa dan uwa kai muwafiki ne ko mu kalifi ne ina nufin kai dan tijjaniya ne ko ko kana da sabanin fahimta da yan tijjaniya zaka iya kira illa iyaka abu ɗaya idan kana cikin board of members na rasulun amin za a baka minti biyar ka To jama'a uh, kun ji sakon da Malam Junaidu ya kawo wanda muka fito muka faɗa shi sa masu yawo kuna yaɗawa uh, maganganu na ƙarya da ba haka ba wannan ya rage gare ku. Malam Junaidu bai ba da wani sako ya ce wai mutane iya mutane uku kawai su kira ba ba haka bane. To sa'an kuma na farko kuma uh, kaman ka'idan mu da muka kawo cewa kai da zaka zo ka kira ko kuma wanda kake eh, zagi in kana a nan kana comment inda comment ka zai a akan mallumma da muke kawo su a nan masu kima masu daraja in ka zage su ko ka zage malaminsu, ko wane ne gaskiya za mu yi blocking ɗinka wannan yana cikin ka'idan mu sa'an nan kai da za ka kira program har ka zo ka yi wani bakan magana ko ka zage wani gaskiya za mu sauke ka wannan yana cikin ka'idan mu. Sa'annan kuma malluma masu program da za ka zage malami har ka zage malami ko ka zage malami ko ka zage iyaye da wasu ababa za mu ajiye program saboda abin da ya sa ba saboda mu ba saboda malluman kimansu da darajansu yana da yana da muhimmanci a wurin mu, to abin da ya sa kenan yana cikin ka'idan mu kuma haka za mu bi shi yasa jama'a za mu zo kan topic muna tare da shak imam junaidu abubakar bauchi wanda kowa yake jiran rana wata yau ya kai mun gode da allah da ya kai mu a wannan rana ko muna sake gode wa allah da ya sa mu wannan rana kuma tana cikin wata na maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi wa allah godiyan haka sa'annan nan uh, malam junaidu zai ba da martani ne wannan warware shubuhohi akan Shehu Ibrahim akwai wasu zattuka da wasu karatuttuka da aka yi akan Shehu Ibrahim wanda Malam Junaidu zai tsaya a kan topic zai yi magana a kan topic shi yasa jama'a saboda Allah saboda Annabi kowa ya kasa kunni ya ji karatu abin da ya kawo mu anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shek a ah, shai ya mute Sheikh ka mute masha Allah masha Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah ya saka Allah ya saka shek Allah ya saka da fatan kayi lafiya alhamdulillah shehina alhamdulillah shehina Allah Allah ubangiji ya samu dace amin amin amin amin ya rabbi amin shaytanir rajim rahim والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم ما سبي بيوم أولنا رانا مي البركة منا أشرين ترى غواتن غوما أكتوبر miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan rabi'ul awal watan da aka haifi manzan Allah hijira dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku. a yau insha Allah kamar yadda muka haɗu gwargwadon yadda muka yi alkawari insha Allah za mu warware zare da abawa na abubuwan da suka wakana a baya wanda duk masu bibiyan mu a daidai wannan lokaci sun san abubuwan da suka faffaru tun daga kan karatuttukan da wasu suka zo suka yi da mudahalan da muka yi cikin wannan karatu da kuma abubuwan da wannan abubuwan suka haifar to dalilin wannan yasa na zo zan yi magana insha Allah don haka kafin na shiga cikin karatu kai tsaye zan faɗa wa mutane dunkulallen abin da sakon karatu ne ke so ya isar abin sakon karatu ne ke so ya isar shine na farko wanda ba ya da ahaliya ta ilimi to kar ya shigo cikin ɓangaren ilimi ya ce zai yi magana a kai yana shigowa zai yi magana a kai tsaraicinsa zai bayyana kuma ko da kana da ahaliya ta ilimi bangare idan ba bangaren ka bane baka da tahassus akan wannan bangaren kai ba gwani bane a wannan bangaren baka karanci komai a wannan ɓangaren ba to ka rufa ma kanka asiri ka yi shiru sabila da idan ka ce za ka yi magana tsaraicin ka zai fito a wannan ɓangaren, kuma ba za ka taɓa yin adalci ka isar da sako yadda ya kamata ba dole za ka kawo rikita rikita ne kamar misali wato wanda misali kamar misali wanda bai san Hausa ba wanda bai san Hausa ba idan aka rubuta masa kalli gaban kalli gabanka kalli gabanka to kaga ibaran za ta bashi ma'anoni da yawa sai dai wanda ya san me yake nufi ko wanda ya san me ma'anan yake isarwa menene gardin da ake so a fahimta cikin wannan ibaran sai fahimci abin da ake so a isar to na farko duk wanda bai san wani ilimi a wani bangare ba dan Allah ya rufa ma kansa asiri yayi shiru idan yace zai yi magana tsaraicin sa ne zai bayyana na biyu kuma abubuwan da ake yadawa na karerai da propaganda da batanci da cin zarafi da cin mutunci ga janabin Maulana Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya saba da manufansa ya saba da abubuwan da ya rubuta mafi yawa ta harifi ne wanin kuma idan aka zo sai a yi fassaran gatari kamar yadda muka ga shi wanda ya zo wancan karan da sunan wai zai bata shekul islam alhaji ibrahim inyas bata wan bata kawo komai ba sai dai bayyana tsaraicinsa sai ya bata kansa sai duniya suka gane cewa ba yadda ba a ta ilimin da zai iya magana a wannan fagen kai ba ma wannan fagen ba fagen da bata kai wannan bangaren ba ma ba yadda da kwari da ba'an da zai iya tattauna wata matsala a wannan bangaren saboda haka a takaice kafin na je kan maudu'i kai tsaye ya kamata in nuna ma 'yan uwa wasu manya-manyan dalilai kwarara wanda wannan dalilan zai ɗauki hankalinsu don su gane da ni da wancan ɓangaren wanda suka fito domin su ɓata shehu ibrahim radiyallahu anhu suka fito domin su kawo shubuha da tashwihi kuma alhali abin da zai maka bakin ciki wato kawo shubuhan ta hanyar jahilci ta hanyar rashin ilimi rashin ilimin ma wanda ya yi mubalaga ƙwarai da gaske to zan fara danna muku dalilan da suka jawo wannan zama domin wato wanda yake mai adalci mai neman gaskiya ina son ya biyo ni wanda kuma dama kawai ɗan tata ne ya zo yawo ne yawon bariki ne ya kawo shi to na san dama ba zai taɓa fahimtan yanda za a je ba kuma ba zai fahimci daga yanda aka tashi ba shi dai kawai ya saka son zuciyarsa ne a ransa kuma son zuciyar shi ne zai ribata a ƙarshen zaman gaba ɗaya amma mai neman gaskiya da adalci ina son ya biyo ni a wannan karatu ya cire son zuciya a gefe idan kai dan izala ne cire izalan ka ka ajiye a gefe idan kai dan shi'a ne cire shi'an ka ajiye a gefe kowane bangare kake zo ka saurare ni ka auna magana na ka auna maganan wancan mutum idan kai mu karanan su daga nan kuma sai ka cire natija kwaya daya in ni ne da gaskiya Allah ya taimake ni akan gaskiyan in shi ne da gaskiya Allah ya taimake shi akan gaskiyan amma muna son Allah ubangiji ya bayyana wa mutane hakikanin abin da ake so a ɓoye musu a kan janabin maulana shekul islam alhaji ibrahim yas radiyallahu anhu wasu da su ce wato tun daga shigowa na da mudakala na a karatun a shi wanda nake warware matsalolin da ya tattauna wani zai ce na zo ne wai ina son na masa rabbi ko ina son na nuna na iya a'a shi ya faɗa cewa na iya karantawa iya karantawa na yasa har ma ya yi istishhadi da ni yace idan karanta wanda na yi bai yi ba dan haka babu wani karanta wanda yayi ina son malam zaki ka saka masa lokacin da yake tabbatar da cewa bai iya ba sai da aka biya masa saka min shi saka min number one <laughs> akwai matsala yanzu ya sauka wannan ya koma ah. wancan kasidar ta Jamiu eh, usul jami'il maskin na ce ya dauko littafin mu biya masa karatun ya ce a koma ah, wancan abin da na kai wajen minti idan biya fama da shi akan yarda idan biya wanda malam Zaidi yayi kana ganin bata yi bane shi yasa kai ma kake so ka biya yanzu in ka tabbatar bata gamsar ba da haka yanzu na'am ni na faɗa a nan gurin kuma yanzu wannan da na fara zuwa da ita ɗaya ne ba yadda za a yi wani ya zo ya ce wai wannan ba rashin ladabi ba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. lokacin da Malam Munir Koza, Allah ya kara masa lafiya, ya ritsa wannan mutumin a kwana sai yake cewa ya ɗauko diwani a karanta masa a biya masa baitocin da ya ta bullet a kai. Sai yake cewa a'a idan yanda Malam Junaidu ya karanta maka bai maka ba, to shi dai bai san yanda za a yi ba. To a takaice Malam ya yarda cewa wannan almajirin ya iya karantawa kuma ya iya fassarawa shi yasa lokacin da aka ritsa shi a kwana ya ce wannan karatun ta masa har yake istishhadi da ita ina son ka saka min shi lokacin da yake bullet na karanta baitukan diwani kafin na je na gaba ka saka min shi number 2 sani sai ce yan tasha ne suke irin wannan bai kamata ba wanda ke jingina addini zuwa gare shi ya zamanto yana irin wannan ɗazu cikin promo ɗin da muka yi na faɗa na ce zan kawo ɗazu bayan mun yi promo ɗin wani ya turo min saƙo ya ce aiko shi yana son annabi zai faɗi cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce eh haka ne kamar yadda idan ramadana ya zo kana musulmi da ka ce bari in je in yi sahur zan yi azumi kamar yadda in lokacin sallah da ka ce bari in yi alwala zan je in yi sallah kamar yadda idan lokaci kana za ka karatun ƙur'ani za ka ce barin je in yi karatun ƙur'ani amma fitowa in ce na fi kowa iya sallah na fi kowa iya karatun ƙur'ani na fi kowa iya azumi to wannan kuma yana cikin babi ne na taskiyatun nafsi wanda Allah ya hana Ballanta na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a ɗazu na ce shi Ibrahim ya faɗa ya ce fa in tas'aluni an habibi wa sayyidi fataha habibullahi mal ghairu ma wa ma sai yace fa waqti wa sa'ati sarabtu dhikrihi salatan wa marham minhu qad surtu jailama sai yace fa man rama darki duk wanda ya nemi ya cin min ni shau ibrahim fishti yaqi nabiyina wajen begen annabi to faqad rama amran mustahilan muharrama to ya nemi abin da ba zai yi ba amma hana haka kenan kaga shi yana ba kansa taskiya ya fi kowa san annabi shi ba matsala bane ya faɗa ka wannan magana idan shi Ibrahim yi ta ba magana ba ce ta marasa ladabi ba magana ba ce ta yan tasha ba magana ba ce ta waɗanda ba su san ya dace ba sai yake cewa kamar rama maskal badri daidai yake da wanda ina mi idamki wata ɗan daren goma sha biyar yawman wani wuni ga asbu'in da yatsunsa sai ya ce wa man rama audal amsi yawman wa auyama daidai yake da mutumin da jiya ta wuce ya ce zai dawo da ita ko wasu kwanaki wannan ɗai ɓangaren kenan sannan akwai inda yake faɗa a cikin diwani da ya ce wasulu jami'il maliki na bi hablina ta haƙaƙahu man lam yukaddib bi sai ya ce wa jawbi fa fi fil ma'arifi lam turam faqad qasura al aqtabu an darki sha'awiya sai ya ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya ɗan hanabiya sai ya ce halabtu yaminin innani la yuhibbuni suwa as'adin wal aksu fi hali bugdina sai ya ce wa qad alimal aqwamu anni khadimuhum fa waslu habibillah yulfa bi waslina me yake faɗa a ciki akwai baitin da yace ce wa jaubi fayafin yankewa ta ga daji ihun ka banza fil ma'arif cikin ma'arifofi lam turam ba ma a neman a cin min nisho ibrahim sai ya ce faqad qasura al aqtabu kudubai ma sun taƙaita. Basu iya ba an darki sha'awa su riski fagen da na kai ni shehu ibrahim malam munir ya san akwai wannan amma bai taba cewa shehu ibrahim dan tasha ba a cikin diwani bai taba faɗar haka ba har ya faɗa ya ce kai wa ƙarin halabtu yamina na rantsi da Allah in di shehu ibrahim inna ni ni shehu ibrahim la ni babu wanda zai so ni siwa as'adin sai mutumin da yake shine mafi arzikin lahira wal aksu fi hali bugdina akasi kuma ba wanda zai kishehu Ibrahim sai mutumin da yake matsiyaci a lahira shi zai kishehu Ibrahim haka ya faɗa akwai wasu maganganu da a ƙarƙashin nan ba zan kawo su ba yanzu na ajiye su sannan akwai inda yake magana yake cewa a cikin maganganunsa inda yake yi bayan wannan cewa ma duk wanda ya je makka ko madina fama qata'u fil sharqi wal garbi farfadan ila makkata illa li shammi shaza'i duk wanda ya je makka ko madina ya je ne ya shaƙo ƙanshin shi ibrahim ya dawo so in yana ganin wani dalili ne na shari'a ya halatta wa shi ibrahim faɗar irin waannan ni wani dalili ne ya haramta min amfani da wa'ancan kalmomin na karin magana wannan shine abu na farko to kafin in je in kawo abin da zan kawo ina so masu saurare su fahimta da kyau akwai bidiyo na uku da na turo maka shi dan nashi wannan shi ne sakon da hmm. abinda shi wadda ya ɗauko waɗannan baitoci da sunan zai yi na ƙadunsu, da sunan zai faɗi yadda fassararsu yake da yanda ma'anoninsu yake kuma mun dai ji a baya yadda ya ce biya wanda na yi masa yayi don haka yanzu dan sake biya masa sabila da a baya 'yan uwa sun ji mudakalan da na yi da irin yanda na nuna masa ya kamata ya iya karanta baitocin kafin ya ce zai fassara baitocin. Sabila da rashin sanin yanda za a fassara baitocin ko kwa rashin iya karanta baitocin daidai wato shi ne abin da ba zai ba da dama a fassara baitocin yanda baitocin suke nufi ba. Har na ba da misali na ce a larabci mai da wasali sama ya zama wasali kasa yakan iya canja ma'ana. Wai mai da rufo'a ya zama fatha yakan iya canja ma'ana. to sai na ce masa lallai wato waɗannan baitoci da ka karanta gaba ɗaya duk yan uwa sun ji kuma abin da zai baka mamaki lokacin diwanin tana hannunsa diwanin tana hannunsa ga littafin a hannunsa amma a iya wannan baitocin sai da na ci gyaransa gyara goma sha ɗaya a iya wannan baitocin to abin da yan uwa da su gane shine ba wai mu muna ce mu ba mu kuskure bane kowa ma yana kuskure dukkan mu kowa na kuskure hatta ibnu taymiya yana kuskure yana kuskure ya bata larabci bai yi daidai ba yana yi hatta usaimin yana yi bin baz yana yi malaman mu ma suna yi amma akwai kuskure adi wanda ɗabi'an ɗan adam ne ya kuskure akwai kuskure kuma fahish mummunan kuskure wanda jahilci shi zai jawo wannan to kuskuren da malam yake yi ba kuskure ba ne adi na na, na, subucewan baki ko na tuntuɓan harce ba haka ba ne tunda a iya waɗannan baitocin an ci gyaran sa kusan gyara guda goma sha ɗaya daga ciki akwai gurin da ya ce faƙad rama amran mustahilan ba mustahilan ba ne mustahalan ne a ciki akwai wanda ya ce kamar rama audal amsi yauman wa ayi wa ma ba haka bane kuma wa auya ma ya ce ba haka bane kuma wa ayi wa ma ne ba wa ayi wa ma ba kamar yadda shi ya karanta kuma akwai gurin da ya ce wusulu jami'il maliki na bi hablina wannan ma duka ba daidai ba ne babu wani nuskan da ta zo da maliki na babu wannan nuskan wusulu jami'il masiki na bi habli bi hab bi ba bi hablina ba amma yana zuwa yace wusulu jami'il masikina masi a wannan iya sadrul baiti din a iya sadrul baiti din yayi bullet guri biyu ya ce masiki malikina na farko kenan sannan kuma ya ce bi hablina na biyu kenan sannan eh. kuma a ka'idar baiti mafi yawa wanda suka gwanance a baiti tun daga sadrul baiti suke nuna alaman kafiyan da baitin su zai kare da shi shi yasa babu inda aka ce maliki na a ciki babu yanda aka ce maliki na ba yanda aka ce maliki na babu yanda aka ce maliki na ba wannan nuskan da suke ce wai nuska mai maliki na maliki na babu wannan nuskan idan da akwai kuma su suka harrafa suka rubuta haka kuma maliki na ba zai iya ɗaukan gurin masiki na ba ba zai ɗauka ba ba zai ɗauka ba usulu jami'il masikina bi habliya kaga wannan wato nan a baiti idan muka duba ƙarshen wato harafin da ya ƙare a sadrul baiti din ya unne kaga dilala ne akan dukkan wannan wato harafin ya iya ne da su fito ya un ya unne amma shi da ya zo bai yi itibari da haka ba sai ya yi ta cuɗanya na da ya da na da ya usulu jami'il masikila bihablina ba bihablina bane bihabliya ne bullet na gaba ya ce wa jaubi fayafun shi kuma sai ya ce wa fayafin wanda wannan fayafun ɗin yana mahallin raf'a ne sai dai ya zama wa jaubi fayafun duk da akwai nuskan da ya zo da wajaufi fayafun amma shi da ya zo sai ya ce wajaubi fayafin saka ma fayafin kasra alama ne na rashin sanin ka'idar larabci alama ne na wannan wanda ya ɗauko wannan baitin kawai ya zo dai musu taka haye ne bai karanta su ba bai san yadda ake karanta su ba na uku ya ce wal aksu fi hali bugudina babu yadda aka ce bugudina sai dai bugudiya tare da malam ya ga baitin wato wannan harafin gaba ɗaya ya iya ce amma sai ya manta yana ce nana sai ce wal aksu haliftu halaftu yaminan innahu la yuhibbuni siwa as'adin wal aksu fi hali bugdiya shi kuma sai yace bugdina to wannan bugdina don bullet ne wanda shi ma duka an gyara masa sai kuma eh, bi wasliya nan ma yace bi sannan sai wannan baitin ila makkatin sai yace ila makkata ya mance da cewa a ka'idan su malaman arud da akwai wasu darurat allati ujizat lil sha'iri irtikabuha bila mu'akhazatin alayhi akwai laluran da aka halatta mawaki ya iya taka wannan laluran ba tare da an kama shi a kai ba daga ciki akwai almamnu'u min sarfi mawaki ya sarrafa shi makkata a nan wajen mamnu'u min sarfi ne idan a nasar kake magana idan a karatun zube kake magana da ka ce ila makkata amma idan a waka kake karantawa ba za ka ce ila makkata ba sai dai ka ce ila makkatin wannan duk yana daga cikin kurakurai da bullet da shi wannan mutum ya zo ya yi da sunan zai fassara maganganun shi ibrahim tun daga nan sai muka taka masa burki muka ce masa allah shiga fatta malam kai da baka gane baka san yadda ake fassarawa ba kai da baka san yadda ake karantawa ba ga yadda kake ta rikita rikita ka jawo can ka karya can ka lalata nan wajen sai ina ganin da ka ja baki ka yi shiru da shi yafi maka alkhairi to shi kenan kuma sai ya dago maganganu yana maganan an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to a takaice mahallin shahid ɗinmu wato waɗannan abubuwa su ne ba'isin da duk suka taso su ne duk abubuwan da suke faruwa wai menene mun gyara masa bai iya ba a'a mun daidaita masa abin da bai karanta daidai ba kuma Allah sarki ba ma diwani ba ko wani abu ka zo kana karantawa idan dai a gaban ɗalibin arabiya kake karantawa idan ka yi raf'a ma guri mai nasba kaman ka soka masa makami haka zai je shi wanda ya karanta na hau na larabci idan kana bata larabci kaman kana sara masa kaman kana daba masa wuka haka yake ji to ballantana ma a ce diwan kuma bayan diwan din ka zo ne za ka yi fasaran gatari ma diwan din sai ka zo kuma ka fada a kwazazzaban da kai kanka baka iya karanta diwan din ba kai kanka baka iya jan bakin daidai ba dan haka kaga wannan ba zai yiwu a barka ba wanda suke jin haushi dan an masa gyara ku bar jin haushi ba mun masa gyara bane domin mu nuna shi bai iya ba a'a ba haka ba mun masa gyara ne domin ya san wanda zai ɗauko waɗannan baitoci ya fassara in dai bai iya karanta su ba fassara su zai yi masa wahala to shikenan sai kuma abu ya tsawwara ya ci gaba har aka zo aka kawo wasu baitoci wanda zan tattauna waɗannan baitocin a takaice su ne nake so na tattauna su tunda yana ta maganan a faɗa masa mai baitocin suke nufi menene shehu yake nufi menene kaza yake nufi to ya buɗe kunnensa ya zo ya ɗauki karatu da kyau domin ya san waɗannan baitoci me suke nufi kar ya kuma ƙara zuwa gaba ya je ya canja ma'ana ya canja fassara idan dai har gaskiya yake nema sabila da idan mutum gaskiya yake nema mu dinnan mu ne in ɗariƙa mu dinnan mu ne almajiran shehu ibrahim mu dinnan mu ne muke intisabi da shehu ibrahim to a bakin mu za a ji fassaran waɗannan abubuwa ba a bakin ka ba duk da cewa kai ba sufi bane kuma ibnu taymiya ya tsawatar ga duk wanda ba sufi ba ya ɗauko littattafan sufaye ya ce zai shiga cikin wannan littattafan ya yi magana a ciki Ibn taymiya ya tsawatar wanda a wancan mudakalan na faɗa masa ya ɗauki majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara ibnu taymiya ya ce wa alam anna lafza ce wa ulumahum takhtalifu فيطلقون ألفاظهم wa موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق وناذل ما هم عليه رجاء عنهم وهو خاسئ وهسير ibnu ya ce ka san lafazi na sufaye su sufaye ka san lafazi na sufaye da ilimin sufaye ya sassaba da yanda kai ka san ilimomi mustalah ɗinsu ya saba da yanda ka san mustalahat sai su zo su faɗi magana ga yanda suke nufi daban suna nufin ramzi ne ko ishara ne kai da baka sani ba sai ka zo ka zaci suna nufin kaza ne ibnu taimiyya sai ya sa wata ne ce wa man lam yudakhilhum ala tahqiq wanda bai zauna da su ya yi tarayya da su a ta haƙiƙi ba abin da ake nufi da ta haƙiƙi shine wannan abin da ake ce masa haƙiƙa din wanda bai san su a ilimin haƙiƙa ba wanda bai san su a mataki na haƙiƙa ba wa zala mahum alaihi wanda bai zauna a matakin da suke na ahwalu ba to raja anhum wa huwa khasi'un hasir in yace zai yi magana akan su zai dawo ya taɓe yayi asara baya da rabon komai bai da wani tsaraba ko rabon da ya dawo da shi sai tabewa da asara to da farko ibn taymiya ya kalubalanci duk wanda ba sufi ba yayi mudakala akan maganganun sufaye ya ce zai yi maganganun sufaye din kawara wanda alhamdulillah shukran la fakran maganganun maulana shekul islam shehu ibrahim radiyallahu anhu ba iya diwani ba duk wata maganar da shehu ibrahim yayi ka ɗauko wannan maganar mu saka ta a mizanin shari'a wallahi za mu kawo maka dalili a mizanin shari'a sabila da shehu ibrahim din shi da kansa ya ce waɗannan maganganu masu nauyi irin na sufaye shi baya da irin wannan maganganun da yawa a baitocinsa idan ka gama maganganu na shauki da soyayya ba shadahatu bane ba khamriyatu bane da yace wa ma qultu qawli shadihan mutabajjihan wa ma masani sukurun yughayyibu aqliya nan sukuru da yace ba yana nufin sukuru na shan giya bane yana nufin shaduhu bai kama shi ba ba wai ya shiga jazba bane yake waɗannan maganganu dan haka maulana shekul islam radiyallahu anhu ba wani maganarsa da ba za ta hau doron shari'a ba dan haka yanzu ne zan nuna maka ta yadda maganar zai hau doron shari'a a ka'idance na hankali da ka'ida na nassi mai neman dalili ya zo mu haɗu a nan wajen ga dalili na wanda kuma ba dalili yake nema ba rigima yake nema can ta matse musu rigima kan an daɗe ana yin sa a duniya kuma har duniya ta kare akan masu rigima da ta kare an gane ko to a nan wajen bayan wato waɗancan baitoci waɗancan baitoci dama da ya kawo na usulu jami'il masikina ya kawo ne domin ya kwarmata kansa ya nuna ya halatta ya ce ma kansa ce shi kuran da ta yi shargaf ko ta yi shargaf yan akuya ba ta isa su tsallaka ta ba ya kawo waɗannan baitoci ne domin ya ba da kariya ma wancan magana kar wani ya ce na ce masa wai mushen kura ni ba ni na faɗa masa ba la ba ni na faɗa ba hmm. shi ne suna magana da Sheikh Munir Koza sai ya ce ko kura ta yi shargaf ta yi mushe dan afiya ba zai iya tsallaka ta ba sai Sheikh Munir ya ce dan me za ka na kururu ta kanka kana tunzura kanka kana girmama kanka kana kirari ma kanka sai ya ce a'a to ai wannan kirari yayi ma kansa ai gashi Shehu Ibrahim ma yayi kirari ma kansa da cewa shi masoyin annabi ne to malam akwai al-faisalul farik bauni shasi'un tsakanin ma'anan da ka faɗa na cewa na kirarin da kai ma kanka da yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a nan wajen yake faɗa wa mutane kwaloluwansa da matakin da ya kai akan kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai bambanci akwai bambanci wannan shehu ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa ne a babi na at-tahaddusu bi ni'matillahi shi yasa a wancan shigowan abinda na fara challenge din shi wannan malamin da shi shine nace ya bambance mun tsakanin ashkuru da alfakru inda har ya kawo wannan magana yana so ya ce shehu ibrahim alfahari yake ya bambance min yaya shukuru yake yaya fakru yake don haka akwai bambanci mai nisa wannan kirari ne irin na masu farauta ko irin na masu gunda amma wannan kuma ambaton ni'iman da Allah Ubangiji ya maka ne Allah kuma shi ya ce ka gode ma ni'iman da ya maka wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis manza Allah ya ce at-tahaddisu bi ni'imati llahi shukrun wa tarkuha kufrun ka gode ma Allah akan ni'ima wannan wato yana nuna ka jinjina ne ka faɗa ka ce Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza kamar yadda Maulana Sheikhul Islam a nan wajen yake faɗi yake cewa bi fadli ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya halaftu yaminan innahu la yuhibbuni siwa as'adin wal aksu fi hali bugdiya wa ma qultu qawli shatihan mutabajjihan wa ma massani sukurun yughayyibu aqliya fa inna khututi dil anami sa'adatun فلم يشق يوما من wa وخطي وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سر الله يباه لغيري duk waɗannan baitocin shehu ya faɗo su yace duk wannan falala ne na Allah da kuma son annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya gadar min da haka amma fa ba a nan gizo-gizon yake saka ba akwai baitocin da ya ɗibo wanda akan waɗannan baitocin aka yi ta kai ruwa rana aka yi ta kai ruwa rana ana maganganu wanda wannan baitocin kuwa su ne guraren da Maulana Sheikhul Islam yake cewa a kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani takastuhu wakilan ta'adduban fakhtarani khalila wa qultu la ilaha illa Allah Muhammadun arsalahu al-ilah fafada minni sirruhu fala ahad yaqsiduni ma arafa Allah as-samad waɗannan baitoci Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗi waɗannan baitoci kuma waɗannan baitoci ba komai ba ne a ɓangaren addinin musulunci face gode ma ni'iman Allah da kuma abin da ya tafi ɗodar akan doron shari'ar manzan Allah. Zan kuma yi magana a kai, kuma wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, duk duniya babu wanda ya isa ya juya waɗannan ma'anan waɗannan baitocin zuwa ga ma'anan da zuwa ga ma'anan da wannan mutumin yake so ya juya duk duniya babu wanda ya isa duk duniya ɗaliban larabci su zo mu biya da su ɗaliban musulunci su zo mu biya tare da su ma'auna mu gani shin abinda wancan yake cewa wai shehu ibrahim ya ce shi kalilun rahmani ne don haka a nuna aya shehu ibrahim ya ce shi din nan eh, eh, eh, yana da kun kunu don haka a nuna aya wannan magana magana ce ta jahilci kwarai da gaske kwarai da gaske ba wai na ce masa jahili ba amma ya jahilci wannan magana kwarai da gaske ba wanda zai faɗa maka wannan maganan sai mutumin da bai san yadda na sauci suka tankara ba kwata-kwata da ka zo kana ce a nuna maka yadda Allah ubangiji ya ba ya zabi Shehu Ibrahim ya zama Khalilur Rahman da farko ma ta haddin na fara bashi a gurin nace da Allah malam ya bambance min tsakanin ikhtara da kaza sabila da shewa ya shehu cewa ya qad khassani bil ilmi wat tasrifi Allah ya keɓance ni da ilimi wat tasrifi kuma Allah ya keɓance ni da tasrifi to za mu fara duba siyakin maganan abin da ya koro maganan abin da shehu ya fara gabatarwa bai ce gabatarwa ya fara yi da kad hassani bil ilimi Allah ya keɓance ni da mene da ilimi kaga ya fara kawo ilimi sai ya ce wat tasrifi wannan wawun din atafi ne tasrif ma'tuf ne akan al ilim wanda ya shige a baya saboda haka dole wannan tasrif din yana da alaka da ilmu kai tsaye Allah ya keɓance ni da ilimi a cikin ilimin ma ya bani tasrifi cikin wannan ilimin ya kamata a fahimta Allah ya keɓance ni da ilimi a cikin ilimin ya bani tasrifi in qultu idan nace kun al'amari ya kasance ya kun sai wannan al'amarin ya kasance bila taswifi ba tare da na zauna na yi dogon jira ba wannan baya nufin cewa duk wanda ya faɗi wannan maganan ya nuna cewa shi yana da sirrin ko faikunu ne don zo duk na warware waɗannan maganganu amma wani abin da 'yan uwa da su sake ganewa cewa da akwai ha'inci cikin wannan wanda ya zo dai karanta wannan a matsayin abin da zai yi na kadima shehu ibrahim bai karanto baitocin gaba ɗaya ba sai ya faɗi iya guda biyu na farko cewa yayi kadkassa ni Allah ne ya keɓance ni ba cewa yayi ni ne na zama Allah na keɓance kaina ba amma a wancan maganganun kuna ta jin cewa suna cewa ya hau makamin Allah ya hau to wanda ya hau makamin Allah kan ai shi kan babu wani sama da shi zai zama wahuwal kahiru kenan amma shehu cewa ya Allah ne ya bani yake bance ni na farko kenan sannan da yace wa qultu la ilaha illa Allah shehu kaman ya san da a samu waɗannan mukiran waɗannan wato wanda da su zo suna kokarin su fassara ba a yadda manufan maganan yake nufi ba shehu sai yayi kalmar shahada a gurin yace sai na ce la ilaha illallah na kuma ce Muhammadun arsalahul ilahu annabi Muhammadu Allah shi ya turo shi shehu ce fa min minni sirruhu sai sirrin ubangiji yayi ta malala daga gurina fala ahad ba wani mutum min da yaqsiduni zai nufe ni ma arafa Allah samar ba tare da ya samu sanin ubangiji Allah mai girma da buwaya ba to anan da farko kafin na je baiti na gaba wanda wanda muka karanta shi a karatun baya ko ko wanda uh, wanda shi ma Ah, ya ce niyan latifu na hawa kankan wanda shi ma muka masa gyare-gyare kai dan zo kan wannan baitin amma dan fara tsayawa a kan wannan koko mu kalli abin a maudu'ance domin mu samu alwahdal maudu'iyya mu kalla abin a maudu'ance nan abin da yake inkari shine shehu ya ce Allah ya bashi tasrifi na biyu yana maganar shehu ya ce yana da abin da in yace kasance Allah zai kasantar da abin ma'ana Allah ya bashi ijaban da in ya ce abu ya kasance abin zai kasance ba tare da jinkiri ba na uku she kuma wannan baitoci wanda ya ce saƙaniyar latifu na hawa kankan warrabbu a atani makama kunkun wanda wannan baiti ma a takaice na ɗan kwamushe shi a wannan baiti na nuna masa ba daidai ya ja baitin ba amma ba maganan fassaran baitin ba ma ko ba maganan jan baitin ba ma bari ɗan uwa su ji yadda yake fassara baitin shi a gurin sa bari ku ji yadda yake fassara baitin dan na mana shi domin ya tabbatar mana da da wanda yake so ya tabbatar da ita akan Shehu Ibrahim an gane barin faɗa maka hmm. sarki Na'am. bai fa bada amsa ba kan maganan fa cewa eh, Shehu Ibrahim fa ya ce Allah ya bashi duk wata magana da wani zai zo yi maganar banza ce in bai faɗi inda Allah ya bashi ba. to akara maka Lawu, akara maka Lawu yanzu na ja maka gurin fa baka karanta daidai ba fa yayi baka karanta daidai baka san fassara to kai da to fassara daidai kai yayin da baka karanta daidai baka fahimci fassaran gurin mm. zan fassara maka da sharadi daya zan fassara maka kuma na maka duk abin da kake bukata amma da sharadi daya za mu mai da ita maudu'i mu zauna shine kadai kafin ka fassara yawwa mu mai da ita maudu'i da ni da kai mu zauna shine kadai to a kamar network wurin malam eh, ya samu matsala to maudu'i da ni da kai eh. mu zauna a zo a yi Allah tsina uwar mai karya, mai gaskiya ya kwaci kansa kawai amma ni maganan cika baki maganan shi wani ne maganan yana da almajirai maganan idan abubuwan na samu matsalar ne almajirai okay jama'a ku ya kuri network kurin malam Musa wannan ba komai bane ni a kurina eh To, uh, yanzu ni, ni, ni dai sarki, eh. bai fa ba mutane amsa ba fa. Ai za a ba Bai fa ba da amsa ba. To, bismillah. Ai ina aka gama. Yana yana gurinwa. Gurinwa. Yana gurinka kai. Kai. <laughs> A'a. Amsa, amsa, amsa yana wurin Malam Musa. yana gurinsa shi yana hmm. gurinsa sarki ya gama maganganun shi ko daga bayan nan yanzu ya dauki baitin fa aka gyara masa aka ce masa ga yanda ake gyara ake karantawa yayi tawaye yayi bori yace dan me da a gyara masa yanzu ma duk fassaran da na bashi zai ce ba daidai na fassara ba shi ya fassara idan kuma bai iya fassarawa bai sa mana ranar da zamu zauna ni da ni da Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ya kace malam Musa zai fassara to ya fassara saƙan yallatu Allah subhanahu wa ta'ala ya ja bakin barka ji sarki na'am sarki barka ji na'am saƙan yallatifu Allah subhanahu wa ta'ala ya koro ne mai tausasawa na hawa kankan ta ɓangaren kankan war rabbu da shi ne ya karɓi gyaran da na masa ya koma ya saurara da ba haka wurin ba ba wannan nake so ba warrabu. Allah subhanahu wa ta'ala a atsani ya bani makama kunkun matsayin kunkun to <laughs> to masha Allah kai Allah akbar wato yan uwa ku ji yadda fasara sai ce wai saƙaniyal latifu wai sai ce wai Allah ya koro ni mai tausasawa ne ni shine ma'anar saƙaniyal latifu saƙaniyal latifu Allah ya turo ni mai tausasawa ne ni to ta yaya kuma saka niyar latifu al-latifu fa'ili ne a gurin saka fi ilmadin mabniyun alal fathi wan nunu nunul wiqaya wal ya'u damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallin nasbi maf'ulu bihi eh networking ya tsaya Salamu, salamu alaikum. Aha, ana ji ko? Eh yanzu ana ji yanzu kana mu. Al-latifu a gurin fa'ili ne. Allatifu a gurin fa'ili ne. Saƙaniyar latifu shi kuma da ya zo sai fasara ya ce wai Allah ya koro ni ni mai tausasawa ne. Bai san wannan allatifu sunan Allah ba ne da shi ne fa'ilin. Allah ya, saka ni ni mai wato saƙaniyar latifu Allah ya, gangarar da ni ya tura ni nahwa kankan wazajen kankan. Amma sai ya ce Allah ya turo ni mai tausasawa. To kaga a nan wanda zai yi irin wannan fasaran bultin Ya yi irin wannan fasaran gatarin ko ba za ma a saka shi fassaran gatari ba sabida da fassaran gatari kira jahul ne mutum da gangan ya fasara haka wallahi tallahi bai sani bane yasa ya fasara haka bai sani bane bai sani bane saƙaniyar ladifu wai Allah ya koro ni ni mai tausasawa sarki zaki ka maimaita mun wannan bidiyon ka maimaita mun shi domin ya tabbatar mana da da'a, wanda yake so ya tabbatar da ita kan Shehu Ibrahim. An gane? Barin faɗa maka, hmm. sarki, bai fa ba da amsa ba kan maganan fa. Cewa Shehu Ibrahim fa ya ce Allah ya bashi. Duk wata magana da wani zai zo yi maganar banza ce in bai faɗi inda Allah ya bashi ba. To, to maka lahu, maka lahu yanzu na ja maka gurin fa baka karanta daidai ba fa. Yaya baka karanta daidai baka san fassarar To kai da to fassara daidai kai. ya yadda baka karanta daidai ba ka fahimci fassarar gurin mm. zan fassara maka da sharadi ɗaya. zan fassara maka kuma na maka duk abin da kake bukata amma da sharadi ɗaya. za mu mai da ita maudu'i mu zauna Shi ne kaɗai. kafin ka fassara yawwa mu mai da ita maudu'i da ni da kai mu zauna Shi ne kadai To, kamar network wurin malam eh, ya samu matsala. To, abu da ni da eh. shi mu zauna a zo a yi Allah tsina uwar mai karya. Mai gaskiya ya kwaci kansa kawai. Amma ni maganan cika baki, maganan shi wani ne, maganan yana da almajirai, maganan idan abuwan nan almajiran matsalar ne. Almajiran ka ne. Jama'a kuya kuri network wurin malam Musa. Wannan ba komai bane ni a kuri na. Eh. To, yanzu ni dai sarki. Bai fa ba mutane amsa ba fa. ai za a bai fa ba da amsa ba to bismillah ai ina aka gama yana yana gurin wa gurin wa yana gurinka ka kai kai <laughs> ah, a amsa ah, amsa yana wurin malam Musa yana gurinsa shi yana gurinsa sarki ya gama maganganun shi ko daga bayan nan yanzu ya dauki baitin fa aka gyara masa aka ce masa ga yanda ake gyarawa ake karantawa yayi tawa yayi bori yace dan me da a gyara masa yanzu ma duk fassaran da na bashi zai ce ba daidai na fassara ba shi ya fassara idan kuma bai iya fassarawa bai sa mana ranar da zamu zauna ni da ni da shi na karanta masa Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi malam Musa zai fassara to ya fassara Saƙaniyar niyyar latifu Allah subhanahu wa ta'ala mai ya kuri ya ji sarki sarki barka ji na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya koro mai tausasawa na hawa kankan ta ɓangaren kankan Warrabu. da ya ba wannan nake so ba Warrabu. Allah subhanahu wa ta'ala a atsani ya bani makama kunkun matsayin kunkun a yan uwa kun ji abin da na faɗa muku yanda ya ce wai saka niyan ladifu Allah ya koro ni ni mai tausasawa ne wanda irin wannan abin tausayi ne bayan abin tausayi abin a jajanta masa ne kuma abin a jajanta ma jama'an da suka ɗauki wannan a matsayin malami ne gaskiya abin a jajanta masa ne Hmm. amma ni yanzu ba dan shagalta da wannan layin ba tunda zan shagalta da shi shine hmm. wato wannan baitoci daga yanda suka fara baitoci ne masu yawa shehu yana cewa yana addu'o'i yana ce yaqdi hawa'iji wa yu'lini al-madad wa yusliku al-alama bi nahjar rashad yuhyi bi al-ilma was-sunnata allati amataha al wa yu'li millati saqani al-latifu nahwa kankan والرب أعطاني مكان كنكن wal qasdu ihya sunnatal amini uhyi tariqal qaumi lil quruni wannan sune baitocin abinda shehu yace ya Allah yaqdi hawaiji Allah ya biya buƙatuna kuma Allah ubangiji ya bani madadi karfafawa daga gurinsa Allah kuma ubangiji wato ya sa dalili na mutane su samu shiryuwa zuwa ga tafarkin tsira kuma yace Allah ubangiji ya raya addinin musulunci da ni da sunnan manzon Allah wanda jahilci ya rufe ta kuma Allah ya ɗaukaka addini na addinin musulunci sai ya ce kuma saƙaniyar yallaɗi Allah Ubangiji sai ya tura ni ya kora ni na hawa kankan wajen wazajen kankan warrabu Ubangiji a abani sai ya bani makama kunkun waɗannan addu'o'i sai Allah ya kasantar min da su ya bani idan na roƙa kawai sai naga Allah Ubangiji ya amsa min shehu ya ce wal qasdu manufana ihya sunnatal amini raya ihya sunnatil amini raya sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wi tariqal qaumi lil quruni raya tafarkin mutane na gaskiya makarnin da za su zo a bayana to a nan wajen mahallun niza ɗinmu suna nan kamar haka kwaya uku ne na farko tasrif shehu ibrahim ya ce an bashi tasrifi na biyu Shehu Ibrahim ya ce idan ya ce al'amari ya kasance wannan al'amarin yana kasancewa. To abin da za mu fara lura da shi shine mu do mu koma ɓangare na halku af'alil ibad wanda Imamul Bukhari wanda shine mai sahih a sahihul jami yayi littafi na musamman mai suna halku af'alil ibadi ma'ana ayyukan da bayi suke aikatawa gaba ɗaya Allah Ubangiji shine ya halitta waɗannan ayyuka din dukka gaba ɗaya wani lokaci ya dangana musu aikin wani lokaci ya dangana ma kansa aikin amma a hakika Allah ubangiji shine ya halicci wannan aikin kamar misali idan muka duba jama'a mu ya hakuri kamar network a ah, gun malam junaidu ne insha Allah zai dawo yanzu ku ya hakuri ah, Network zai dawo ku ya kuri jama'a mu yi hakuri network uh, shek malam junaidu zai gyaru ya dawo yanzu yanzu nan mai hakuri Masha Allah, na ya komo. Ana tare da ni ko? Yana tare da kai, bismillah. Idan muka duba a wannan babin, na fara ɗauko mana mahallin niza ɗinmu akan tasrifi da ya ce, Shehu Ibrahim ya ce Allah Ubangiji ya bashi tasrifi. wannan tasrifi kuma zai ɗauki abubuwa da yawa amma za mu ɗauki abin da shi, wanda ya yi wannan bayanan wanda ya kawo wannan rudanin yake so ya isar duk da cewa tasrifin yana da alaka da ilimin da shehu ya ce an bashi kai tsaye tunda ya ce karkasani bil ilimi wa tasrifi tasrifi ne ya biyo bayan ilimin to shehu yana nufin tasrifi cikin ilimin da Allah ubangiji ya bashi amma idan an ɗauke shi a matsayin tasrifi cikin al'umma tasrifi cikin kaunu Allah Ubangiji ya bashi abin da ya ga dama in ya nemi Allah ya kawo kaza Allah ya kawo wannan abin in ya nemi Allah ya bar kaza Allah ya bar wannan abin wannan duka da akwai shi tabbacacce ne Allah Ubangiji ya bada tasrifi mahalittunsa kuma Allah Ubangiji bai rufe wannan kofan ba a babin tasrifin in muka ɗauki wato dukkan ayyukan bayi Allah Ubangiji shi ya halitta ayyukan amma wani lokaci sai Allah ya dangana ma bayinsa sai wani lokaci ya dangana ma zatinsa idan muka duba suratul zumar aya na 42 Allah yana ce mana Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut kaga wannan Allah yana nuna mana shine yake kashe rayuka amma a wani aya cikin daban kuma a wani aya daban kuma cikin suratul sajada Allah Ubangiji ya ce, Kuli ya tawaffakum malakul mautil malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un wanda yake kashe ku shine mala'ikan mutuwa amma a can Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah ne yake kashe rayuka nan kuma Allah ya ce ya kun mala'ikan mutuwa shine yake kashe ku yake ɗaukar rauku. to kun muka duba a nan wajen za mu ga Allah ubangiji shi yake aikatawa amma kuma yana yana wakkala ko ko yana dingina wannan aikin da bayinsa yanzu misali idan shehu ya ce Allah ya bashi kun fa yakunu kun fa na Allah ne ba nasa bane shi tunda idan muka duba dukka a cikin baitocin shehu da yace lakinnani takastuhu wakilan ta'adduban faktarani kalilan fa qultu la ilaha illa Allah muhammadun arsalahu ilahu kaga shehu duk yana nuna waɗannan abubuwa dukka daga Allah ne a can ma ya ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya wannan duk falalan Allah ne da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma har yanzu idan muka duba za mu ga akwai ayar da Allah ubangiji yake faɗi cikin suratul mujadala kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ya ce ni din nan ni ne mai rinjaye ni da manzannina kaga kuma Allah ubangiji shine mai rinjayar, amma Allah sai ce da ni da manzanni na wani wajen cikin suratul munafiqin ko suratul munafiqun Allah ubangiji yace walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin izza na Allah ne da manzonsa da muminai kaga Allah sai yace shi yana da izza manzanninsa suna da izza muminai suna da izza amma a wani ayan kuma Allah ya ce a wani ayan kuma Allah ya ce a yabtaguna humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a suna neman ɗaukaka a gurin wani suna neman izza a gurin wani ai izza gaba ɗaya yana gurin Allah ta'ala shi kadai kaga wannan menene da farko suna buƙatan su san cewa gaba ɗaya aikin da bayi suke aikatawa kowane iri ne Allah Ubangiji shi ya halicci wannan aikin lokacin da shekul islam shehu ibrahim a matsayinsa na musulmi a matsayinsa na shehi babba waliyi mai girma cikin waliyan Allah ya zo yana ce Allah ubangiji ya bashi tasrifi cikin kunfa ya kunu, to sai mu duba mu ga wanda ya bashi wannan tasrifi shine Allah ta'ala ba wai shehu ibrahim din shine ya mamayo wannan tasrifi ya ba kansa wannan tasrifin ba mu duba cikin ingantaccen hadisi hadisin da al-bukhari ya fitar da wannan hadisin na dubu shida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 dan zama jinsa in na zama jinsa na zama ganinsa in na zama ganinsa na zama maganansa na zamanto tafiyansa na zamo tafiyansa na zamanto hannunsa duka Allah ya ce wala in sa'alani na rantse idan da bawan nan nawa zai tambaye ni lahudiyan hmm. zan bashi lokacin da ya tambaye ni yana tambaya na zan bashi wala ta azami in ya nemi tsari na lau'i na ta ke zan tsare shi to bawan da ya kai matsayin da yana roƙa za a bashi yana neman tsari za a tsare shi wannan bawan ya kai matakin da in kunya kun bila tasrifi bila taswifi yana ce abu ya kasance Allah zai kasantar da abu wanda zan zo na ɗauko mana yadda hatta ibnu taymiya ya tabbatar da waɗannan abubuwa wanda waɗannan jahilan mutane suke sa saboda rashin ilimi saboda rashin ilimi saboda wallahi wa'annan abubuwan da muke karanta musu ba su sani ba su ba su taɓa sani ba a duniya su ba su sani ba mu je zuwa a mu duba da mu samu hadisin Anas ibn Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kam min ash'asa aghbara zi tamrayni la yu'bahu bihi law aqsama ala Allah la abarra a wani ruwayan rubba ash'asa aghbara so da yawa zaka ga mutum ƙura ya turbude shi da ka gan shi budubudu da ƙura gashin kansa yana cuccure wanda madfu'un fil abwab idan ya zo kofar gida ana koran sa a ce kai bar nan bar nan law aqsama ala Allah la abarrahu da zai yi rantsuwa ma Allah ya ce wallahi yau Allah sai ka tashi alkiyama to yau Allah zai daga alkiyama eh da zai yi rantsuwa ma Allah ya ce wallahi Allah yau sai an yi ruwan zinare da za a yi ruwan zinare in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To ashe akwai bayin da Allah Ubangiji ya ba su wannan tasrifi cikin kofa ya kunu ɗin. Akwai bayin da Allah Ubangiji ya musu damana in suka ce kaza ya kasance kazan zai kasance. Tunda Allah ya ce a can wala in sa'alani in zai tambaye ni la'udiyan nahu zan bashi. To yanzu sarki zaki idan na zamo duk abin da na roƙa za a bani. Duk abin da na nemi tsari da shi da a tsare ni da shi. Allah bai bani tasrifi cikin ya kunu ba? Allah ya bani amma fa ba ni ne mai kun kunun ba Allah ne mai kun kunun Allah ne ya bayar ba ni ne ba baiwa ne na Allah duk baitocin nan na Shehu Ibrahim in muka je damu ya ce bi fadli ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya wa za kulluhu min hubbi ahmad sayyidi bi sardilahu al-amdaha hustu liwa'a du za mu samu yana faɗin cewa wannan abin daga Allah ne sabida son da nake yi wa manzon Allah Shehu Ibrahim bai yi ikirarin wani abu a zatin kansa yace nasa bane he ya jingina wannan abun ga Allah kuma mun gani tabbatacce cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum sai yazo yace a nuna masa yanda Allah ubangiji ya zabi Shehu Ibrahim a matsayin khalil dan Allah dan annabi wannan ba magana bane wanda a cikinsa da akwai raunin hankali da raunin idraki duk Qur'ani gaba ɗaya Musa ɗaya ne a ƙur'ani shi ne annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima duk Musan da muka gani alkur'ani ana nufin annabi Musa ne ka zo ka nuna mana yadda aka kawo sunanka Musa a cikin ƙur'ani dan mu yadda kai Musa ne ai ba haka bane abin Shehu radiyallahu anhu da Allah ubangiji ya bashi wannan tasrifin abinda zai tabbatar da an bashi tasrifin ba ikirari yayi ba shine wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alkur'ani da zamu karanta a gaba me al-Imam an-Nawawi ya faɗi karkashin sharhin wannan hadisin cikin sahihu Muslim wannan hadisin rubba ash'asa akbara law aqsama ala Allah la abarrahu Imam an-Nawawi yace ai law halafa ala wuqu'i shay'in da dai ya rantsuwa yace wallahi kaza zai faru auqa'ahu Allahu ikraman lahu Allah zai kasantar da wannan abin don girmama wannan waliyin bi ijabati su'alihi ya amsa roƙon wannan waliyin wa siyanatihi kuma Allah ya kiyaye wannan waliyin Minal al daga kari na rantsuwa fi yaminihi wa hadha li'izami manzilatihi inda Allah wannan duka saboda girman matsayin wannan mutum a gurin Allah ne me Al'izu izz ibn abdussalam ya faɗi cikin tabaqatu shafi'iyya shi ma ya yi bayani akan irin wannan tasrifin mu duba dabaqati shafi'iyya mujalladi na hudu shafi na 41 yace inna Allah lam yazal yukrimu hadhihi al-umma hatta kana fiha man sukkirat lahu ar-rihu Allah bai kushe ba yana girmama wannan al'umma har a wannan al'umman akwai wanda Allah ya musu taskiri irin wanda aka yi ma annabi Sulaimanu na suna tashi a iska Allah ya eh? musu wannan taskiri Allah ya musu wannan taskiri ga shahararren kissa wanda malamai da dama sun kawo wanda gashi nan a alkur'ani mai girma kissan asifu bunu barkhaya tare da annabi Suleiman alaihi salam wanda Allah ubangiji ya faɗa mana a cikin suratun namli qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinni ana ka bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin qala in indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur suratul namli aya na arba'in Allah yana kissanta mana kisan zamanin annabi Sulaiman a zamanin annabi Sulaiman lokacin da Bilkis kafin ta zo wurin annabi Sulaiman annabi Sulaiman dama yana da labarin gadon mulkinta na zinari sai ya ce waye zai zo min da gadon mulkin nan nata kafin su iso nan wajen ifritun min aljin ɗaya daga cikin manya-manyan afarit sunansa ifritu ifrit sai ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamika zan kawo maka wannan gadon kafin ka tashi daga wannan wajen kuma ina da ikon na yi haka kafin ya tashi ya shiga gida ya dawo za a kawo gadon ya gaishe a gurin qala allazi indahu ilmun min alkitab ɗaya daga cikinsu sai ya ce wanda yana da ilmi daga cikin wani wato yana da ilimin littafi wanda waliyi ne cikin waliyan zamanin annabi Sulaiman sai ya ce ni kuma tasrifin da Allah ya bani zan kawo maka wannan ganin qabla an taquma min maqamika qabla an yartadda ilayka tarfu kafin ka kyafta idonka ka buɗe, bude zan kawo maka gadan ka ganshi a gabanka ka falamma ra'ahu mustaqirran da annabi Sulaiman ya bude ido ya ga gado a ajiye sai ya gode ma Allah yace hada min fadli rabbi wannan yana daga falalan da ubangiji ya mun to mu je mu duba abin da shehun yake cewa bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu kullun yake cewa duk wannan abun min fadli rabbi ne idan an yi haka mawaliyin zamanin annabi Sulaimanu to dan an ce ga waliyi a zamanin annabi Muhammadu Allah ya bashi tasrifi Allah ya bashi tasrifi cikin kun kunu wannan ba abun musu bane ba abun daga hankali bane su kasan sukan kai kwakwalen su can nesa yanzu ko cewa da ake annabi ya san gaibu annabi ya san gaibu suke ce annabi bai san gaibu ba kuma littattafan su ya tabbatar da cewa annabi ya san abin da ya faru da abin da zai faru nan gaba amma suna ce annabi su suna ɗaukan kaman annabi ne yake leka gaibun da kansa ya sanar da kansa gaibu. ai annabi baya da iko a kashin kansa haka shi ma ibrahim din baya da iko a kashin kansa baya da shi tasirifi ne da Allah ya bashi Okay, wato manan a ce annabi ya san gaba annabi ya san gaba kullum da ake faɗan nan wato Allah ke sanar da shi yake faɗa. Allah ne ya sanar da shi ba shi ya leka ya gani ya gano ba. Na'am, kaga very simple answer da ake to amma kullum. A daga hankali a kai a yi ta damuwa to wannan ma haka abin yake simple. Dan na ce Allah ya ba mu sarki zaki kumfa ya kono. Mm. Sai me? Dan na ce Allah ya ba mu sarki zaki kumfa ya kono. cewa ne Allah ne ya baka ya bani ba cewa ne kai ne kake haifar da kun kunun ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am zalika fadlillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kuma mashi'atullahi fawqa shakki wa tuhani Allah fa shine ya halicci annabawa sama da dubu ɗari da ya zo da annabi Muhammadu a ƙarshe ya ce kuma annabi duk ya fi waɗannan annabawan akwai annabin da ya shekara dubu yana wa'azi idan saboda wahalan aiki ne wancan annabin sai da shekara dubu yana wa'azi amma annabi shekararsa 63 a duniya amma babu annabin da ya zo kusa da darajar annabi Muhammadu babu zaɓin Allah ne dan shehu radiyallahu anhu ya ce Allah ya bashi wannan ba zuwa da kai ka ce a nuna maka a alkur'ani ko hadisi ba wannan ƙarya kake sai dai ka ce baka yadda ba in ka ce baka yadda ba shikenan amma mu mun yadda kuma ga nasi ya tabbatar haka yana faruwa ga wanda Allah ubangiji ya zaɓe su ga kisan Khidr alaihi salam Khidr alaihi salam waliyi ne daga cikin waliyan Allah mafi yawan ruwayoyi haka suka tabbatar Allah ya tura annabi Musa wajensa ya ce ya je ya yi karatu ya je kuma annabi Musa ya je wurinsa kala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida? annabi Musa ya ce ko na bi ka ka sanar da ni shashin abin da Allah ya sanar da kai wanda ruwayoyi da dama sun tabbatar da cewa kidar din nan yana raye har yanzu bai mutu ba hmm. ruwayoyi da dama sun tabbatar da haka kidar din nan yana raye har yanzu bai mutu ba kuma yana tasrifi cikin halittun Allah kuma waliyi ne na zamanin wa na zamanin annabi Musa ba na wannan zamanin ba kuma har yanzu yana nan tare da walitakan shi har yanzu yana yana raye a wasu maganganu da ya tabbata na daga afar har yanzu yana raye bai yi wa Fati ba ga kisan khidr eh amma shayi da walitakan shi yana nan tare da walitakan da komi walitakan nan tare da wilaya yana nan da walitakansa waliyi ne waɗannan mutanen ba su san Allah ba ne ya kamata mu je mu musu darasi akan khawariqul ada khawariqul ada akwai abubuwan da a tauhidi aqida ake ce musu khawariqul ada kwaya shida akwai al-irhas irhasat akwai mu'jizat akwai ma'unat akwai karamat akwai mahunat akwai istidraj waɗannan abubuwan guda shida su ne ake kiran su khawariqul ada ya kamata mu musu darasi akan wannan idan aka ce khawariqul ada su ne abin da sun kece ma hankali hankali ba zai iya gane wannan abun ba ya fi gwargwadon hankalin mutum. Sosai gaskiya, ko ni a nan ya wuce hankali na wannan maganin da kake faɗa gaskiya ne. Ya wuce hankali mutum yanzu misali idan aka ce al-irhas shi ne abin da annabawa suke yi kafin su kai shekara arba'in na abubuwan mamaki. Oh. Kaman annabi sallallahu alaihi sallama ai girgije ya masa inuwa lokacin da suka tafi kasuwanci da maisara. girgije ya masa inuwa wa ataha annal gamamata wa sarhat azallathu minhu man afya'u wannan girgijen da ya masa inuwa ba mu'jiza bane wannan irhas ne sabila da a lokacin annabi bai cika shekara arba'in ba ba a turo shi ba na'am na'am na'am na'am idan kuma aka ce mu'jiza shine bayan annabi ya cika shekara arba'in duk abin da zai faru a gurinsa na ban mamaki sunan wannan abin mu'jiza mm. shine kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kira bishiya bishiya ta zo ta yi imani da shi ya kira damo damo ta yi imani da shi ya kira kura ta yi imani da shi ya kira wata ya sako ya tsage waɗannan abubuwan sunan su mu'jizat akwai kuma ma'unat ma'unat su ne abinda waliyi yake yi kafin ya cika matsayin waliyi yana salihi abubuwan da zai na gani na ban mamaki kamar yanzu muna zaune da kai sai ka ce kai a yau sha'awar nono nake yi kawai kana zaune sai wani almajirin ka yi sallama ya ce ala shiga bata malam na kawo hadiyar nono ne ban san ko ana bukata ba ka dan sana abin karanta kuma ga abin ya zo wannan sunansa ma'una akwai kuma karama karama ita kuma nau'i ce ta mu'ujiza karama nau'i ne na mu'ujiza daga gurin da aka ɗibo mu'ujiza to daga nan karama yake kullowa hmm. shi yasa duk wanda zai musanta karaman waliyi to zai iya musanta mu'jizan annabi zai iya musantawa zan zo na ɗauko mana alfurqan baina auliya rahmani wa auliya shaiɗan na ibnu taymiya na karanta mana yadda ibnu taymiya yake tabbatar da cewa duk karamomin waliyai duk karamomin waliyai daga mu'ujiza suka fito ana tare da ni na'am na'am ana tare da ni sosai duk kalamomin waliyai daga mu'jiza suka fito akwai kuma abin da ake ce musu almahunat mahuna shine abin da Allah yake yi domin ya wulakanta wani mutum ya mm. kaskantar da wannan mutum irin musailamatul kazzab musailama ya ji an ce annabi ya tofa yawo a rijiya ruwan ta yi yawa rijiyan ta yi yawa ta yi gardi ta yi daɗi da ya zo shi ma yana ikirarin shi annabi ne sai ya ce bari ya tofa yawu a wata rijiya yana tofa yawu a rijiyar ruwan rijiyar ya kaje gaba ɗaya wannan shine almahuna akwai abin da ake ce masa al-istidraj shi kuma al-istidraj shine talala wanda da ka ga boka zai ce maka kaza dai faru abin ya faru kaga mutum mai saban Allah yana aikata abubuwan magic wanda ya shige hankalinka ka ga mutum yana tashi a iska kaga mutum yana kama wuta wutan baya kona shi kaga mutum zai ce maka kaza zai faru kuma kazan ya faru kuma ba musulmi bane arne ne makiyin annabi ne sunan wannan al-istidam mm. wannan yana nuna maka za ka iya ganin abin da ya fi ƙarfin hankalinka a gurin arne ba ma musulmi wali ba a gurin arne za ka iya ganin abin da ya fi ƙarfin hankalinka arne za a iya bashi kumfai kunu ta hanyar istidraji arne a bashi kumfai kunu ta hanyar shi kunu ne kun fa yakunu ne mm. ya ce yanzu misali mu ɗauko hadisan dujal wanda bukhari ya rawaice su muslim ya rawaice su dujal tasrifi da a bashi yana ce a yi ruwan sama da a yi ruwan sama yana ce ruwan sama ya tsaya ruwan sama dai tsaya yana ce wane ya mutu wane zai mutu yana ce wane ya rayu wane zai rayu mm. sunan wannan istidraji dan uwana sunanta a cikin ita ma kun ne ita ma tana cikin tasrifi ko sunanta ba kun fa ba sunanta tasirifi. ta hanyar mene ta hanyar al-istidraj wanda nan nan kusa kusa malam abubakar gumi a tafsiransa ya yi bayani akan wani bature ya yi istishhadi da wannan baturen mai suna ana kiransa ana masa lakabi da man who tomorrow bature ne wanda ya bada labaran abubuwan da za su faru a duniya wanda duk abubuwan sun zo sun faru exactly bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba wannan sunansa al-istidraj saboda haka a babin karama idan Allah ya karrama waliyin zamanin Annabi Sulaiman Asif ibn Barkhaya ya karrama waliyin zamanin Annabi Musa Khidru alaihi salam ina labarin waliyan zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bushra lana ma'shar al-islam inna lana minal al-inayati rukunan ghayru min hadimi Allahu! da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramin rusuni, kunna akramal saboda haka wannan karancin ilimi shi yake jawo wannan amma ana tafa zan je na nuna masa yadda ibnu taimiyya amma na tabbatar da cewa su bai je wannan gurin ba wallahi wallahi su bai je wannan gurin ba duk wannan karatun mu muke biya musu wallahi ba su iya ba ba su sani ba wallahi ba su sani ba yanzu misali misali kamar yadda nake faɗa mana mu je mu ɗauko ibnu taimiyya mu ji mai ibnu taimiyya ya ce akan maganan da a iya ba wa mutum ko fa kunu ibnu taimiyya ya yi magana akan idan misali shau ibrahim ya ce in ya ce kun in qultu kun yakun bila tasrifi to Ibn Taymiyyah ya ce akwai waɗanda idan suka ce kun an ba su kun fai kunu suna ce abu ya kasance abin da ya kasance in ji na karanta Ibn Taymiyyah. Ah, ya ɗauko min fatawa majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da shida ya ɗauko min mu karanta tare da shi majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da shida mu karanta abin da Ibn Taymiyyah ya ce ibn taymiya yace qala ibn taymiya muhaddisan an hadisin qudsiy ko anil hadisin qudsi ibn taymiya ya faɗa yana ba da labari akan wani hadisin qudsi wa qad jaa fil afar ya zo cikin maganganun magabata Allah ta'ala yana cewa a hadisin qudsi ya abdi ya kai bawana ana aqulu li shay'in kun fayakun ni ina ce ma abu ya kasance sai wannan abin ya kasance A ka kabini ya kai bawa na a ka taqulu lishai in kun faikun, idan ka bi ni dan saka ka idan ka ce abu ya kasance wannan abin ya kasance majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai ibnu taymiya ya nakalto wannan maganan ya abdi ya kai bawa na anal hayyul allazi la yamut ni ne rayayyen da baya mutuwa ati'ini kabini aj'aluka hayyan la tamutu mai da kai rayayyen da ba za ka mutu ba wannan duka mene daga ibnu taymiya mu kula da nan kwarai da gaske mu kula da nan kwarai da gaske zan zo mana zuwa ga ta'alikin da ibnu taymiya yayi akan wannan ya kai bawa na ya kai bawa na kabili kamar yadda ibnu tabiya ya kawo ya nakalto Allah yana ce ya kai bawa na ji aluka ta kulu li shay'in kun kun sai in mayar da kai duk abin da kace masa kun sai kawai a ga abin ya kasance kawai ya kai bawa na kabini sai in mayar da kai hayyan lata mutu rayayyen da ba za ka taba mutuwa ba ka bi shi shi zai mayar da kai shi zai mayar da kai da ba amma a shi shi ma yayi kamar kan da Shehu ya yayi cewa da ikon, bi iznillah shi ma yayi wannan mu je zuwa mu je zuwa ya ci gaba da cewa annal mu'mina ta'atihi tuhafu min Allah ta'ala mumini kyaututtuka da tukuici sukan zo masa daga gurin Allah ta'ala min alhayyi allazi la yamut ila alhayyi allazi la yamut daga gurin Allah rayayyen da baya mutuwa zuwa bawan da shi ma rayayye ne wanda baya mutuwa a can fa Allah ya ce mana kullu man alaiha fa kullu nafsin za'iqatul maut amma anan Allah yana ce mana in ka bi ni zan mayar da kai rayayyen da ba za ka mutu ba hmm. idan ka bi ni zan mayar da kai duk abin da kace ya kasance sai wannan abin ya kasance ibnu taymiya gashi nan majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 377 ya ci gaba da cewa sai ibnu taymiya ya ce fahazihi mu ji maganar da ibnu taymiya yace yace fa hadhihi wannan makamin ghayatul laysa wara'aha marman ita ce kololuwan matakin da ba wani mataki gaba da wannan matsayin shine ka samu ridwanu min Allah akbar Allah ya ka samu ridwanullahi kenan ana jina na'am na'am wannan ita ce ghayatun laysa wara'aha marman kaifala mu ji hujjar da ibnu taymiya ya bayar yanda na bada hujja wancan satin wannan mutumin ya zo ya ce ba haka bane ai shehu ba yana nufin in yayi addu'a kun ya kun ba ana nufin addu'a bane to ga ibnu taymiya yana tabbatar da magana buɗe kunnen ka yanzu yanzu ka ji ni ina karanta maka shi buɗe kunnen ka na san baka taba karantawa ba baka san gurin ba baka zo gurin ba wallahi mu muke biya musu ba su zo gurin ba mu muke biya musu ibnu taymiya ya ce فهذه غاية ليس وراءها مرمى كيف لا وهو يسمع به ويبصر به ويبئش به ويمشي به فلا يقوم لقوته قوة ibnu taymiya yace me yasa bawan in yace kun fai kun abu in yace abu ya kasance abun bai kasance ba ai ibnu taymiya yace ai dole ya kasance saboda wannan bawan yana ji ne da jin Allah yana gani ne da ganin Allah yana rike abu ne da rikewan ubangiji kuma ba duk ƙarfinsa gaba ɗaya ƙarfin Ubangiji ne. Hujjan da na bayar a wancan satin kan maganar Shehu Ibrahim na cewa in kultu ya kumbila tasrifi wannan hujjan ita Ibn Taymiyyah yake kawowa wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'azani la zannahu mu duba majmu'ul fatawa mujallad ya hudu shafi na 377 to ba anan ta kare ba mu je mu sake duba majmu'ul fatawa mu ga sabila da kun san mu a arraha a sauki Allah yake ba mu dalilan da zamu nika waɗannan mutanen cikin littattafansu ba a wani waje ba a littattafansu ba a wani waje ba yanzu misali can wajen yanzu misali can wajen da shehun islam shehu ibrahim ya ce wannan baitin lakin na a karkasa ni bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani takhastuhu wakilan Shehu Ibrahim ya ce ni din nan na rike Allah shine wakil abun dogaro na to ga Ibn Taymiya yana tabbatar da manitta kazallaha wakilan a atahu sirra kun fayakun duk wanda ya rike Allah wakil kamar yadda Shehu Ibrahim ya ce lakin na wakilan Allah zai bashi sirrin kun fayakunu mu je mu duba majmu'ul fatawa mu je mu duba majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da takwas zuwa shafi na ɗari uku da saba'in da tara mu je mu duba hmm. wato ‘yan uwa mu buɗe kunne mu ji nan sosai wato akwai point a gurin wallahi waɗannan mutanen ‘yan ciwa-ciwa ne akwai point a nan hmm, point ɗin da dan point ku hmm. shi ne. shine fasalin guda bari ku ji sunan da ibnu taymiya ya ba ma fasalin ibnu tabiya ya ce faslun wannan fasali na keɓance shi hmm. fi riwayati shaiki abdul qadir fil manami wa ikhbarihi anillahi bi hadisin cikin ruwayan hadisi da shehu abdul qadir ya karɓo a mafarki Allah ya baki labarin wannan abin a mafarki ya zo ya isar da wannan labarin sunan fasalin kenan sunan fasalin kenan hmm. sai shehu ibnu tabiya ya fara da haddasa ni abi an muhyiddini bin bin النحاس أنه رأى الشيخ عبد عبد القادر وهو يقول أنه رأى الشيخ عبد القادر وهو يقول أخبارا عن الحق تعالى ya bani labari daga babana daga Muhyiddin bin Nahas lallai ya ga Shek Abdul yana ba da labarin wani labari ya ce labarin daga gurin Allah ya samo labarin a mafarki me ya labarin shine man ja'ana talaqainahu min al-ba'idi wanda ya zo wajenmu Allah ne yake faɗan wannan maganan Shehu Abdulkadir ya ce a mafarki ya samu wannan ilhama ga maganan da Allah yake faɗa wanda Ibn Taymiyyah ya nakalto ta kuma bai soki maganan ba man ja'ana wanda ya zo wajen mu talaqainahu min ba'idin sai mu tarbe shi daga nesa mu haɗu da shi daga nesa wa man tasarrafa bi haulina wanda yayi tasrifi da Yace ce ya jingina da mu wato ya yi tasirifi da ƙarfin da muke da shi alanna da hadida za mu mayar masa da ƙarfe kamar yadda aka ba mu annabi Dawudu wa alanna da hadida to da mu mayar masa da ƙarfe mu mu tausasa masa ƙarfe yadda ya ga dama haka dai sarrafa ƙarfe da mu ba shi tasirifi cikin ƙarfe wa a muradana wanda ya bi abin da muke so a radina ma yuridu mu kuma da na mu nufi abin da yake so duk abin da yake so da mu ce wannan abin haka muwa muke so mm. wa man taraka min ajilina wanda ya bar wani abu saboda mu a adaina hu fawqal mazidi da mu shi fiye da abin da yake neman kari qultu ibnu tamiya yace sai na ce hadha min jihatir rabbi wannan daga gurin Allah ne fal aulayani al ibadatu wal isti'ana ƙwaya biyun nan wanda suka fi shine ibada da kuma neman taimako a gurin Allah ta'ala wal akhiratani sauran kuma na ƙarshe at wal ma'asiya biyayya ma Allah da saba ma Allah ta'ala sai ibnu taymiya yace ce ila Allah huwa ibadatuhu tafiya zuwa ga Allah ta'ala shine ka bauta ma Allah ta'ala kaman yadda Allah ubangiji yace man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an wa man atani yamshi a ataituhu harwalatan wa taqarrubu bi haurihi wal isti'ana ibn taymiya ce Allah ta'ala ya ce wanda ya kusa da ni gwargwadon take zan kusance shi gwargwadon wato ɗani wanda ya zo min yana tafiya zan zo masa ina sauri wanda ya kusance ni da ƙarfi wato ibnu ya ce kusantan Allah da ƙarfinsa shine ka nemi taimakon Allah kuma ka dogara da Allah fa innahu la hawla wala quwwata illa billah babu karfi babu tsini sai ga Allah ta'ala kaga ibnu tamiya na tabbatar maka dogaro ga Allah ta'ala dogaro ga Allah ta'ala yakan kuwa cewa mutum ya samu wannan tasrifi da ya nakalto wanda Allah yake yi wa bawa daga maganganun da Shehu Abdul Qadir ya ce ya samu wannan abun daga mafarki ne Ibn tamiya ya ci gaba da magana a wannan fasalin ya ce wa qad a fil hadisi ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana faɗa ma sayyidina Umar yana cewa anta ya Umar ana ji na sarki zaki sosai annabi yana ce kai din nan ya Umar ka sani kai din nan ya Umar law ata'ata Allah ata'aka da da kai biyayya ma Allah Allah zai maka biyayya Ibn Taymiyyah ya nakalto wannan magana wa fi wa fil hadisi sahihi Ibn Taymiyyah ce kuma ya zo cikin ingantaccen hadisi wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'izannahu in ya roƙe ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi to anan ya ku ƴan uwana waɗannan tarin hujjoji da dalilai da yake tabbatar da Allah in ya so bawa yana ba mu wannan bawan tasrifi yana ba mu wannan bawan kun fa to waye ya ce maka shekul islam shehu ibrahim baya cikin su hmm. waye ya ce maka shekul islam alhaji ibrahim yas baya cikin su wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu duk duniya sun tabbatar da waye shi a bangaren ilimi idan ma ka ce tasrifin ba a bangaren ilimi ba ne tasrifin a bangaren konfa kono yanzu haka mamayan da kake gani faidan tijjaniya ta yi a duniyan nan wannan du yana cikin tasrifin da Allah ya bayar wa Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ko ina ganin a abubuwan da zan lakhasa na tara hankalin yan uwana akan sa shine lallai su san cewa wato wanda bai san bangare ba kar ya zo wannan bangaren ya ce zai yi magana a kai kamar yadda shi kansa ibnu taimiyya ya tsawatar a kan cewa wanda bai san ilimin wani abu ba kar ya zo wannan bangaren ya ce zai yi magana a kai wanda har ibnu taimiyya ya yi magana misali kamar a majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara ya yi magana a kan yadda waliyyai suke suke suke faɗan kalman arru'uya sukan ce ra'aitullah na ga Allah kaga su idan da su ɗauko fasarar su su ce ka ce ra'aitullah na ga Allah da su ce ana nufin an ga Allah ido da ido ne ibnu taymiya sai da ya buga misali da wannan wajen tsawatar wa jahilai kar su ɗauko maganganun sufaye su ce da su yi hawan kawara ma waɗannan maganganu daga cikin maganganun da ibnu taymiya yayi misali cikin majmu'ul fatawa yace summa zakara itlaqahum lafzar ru'yati bitaqyid fa qala كثيرا ما يقولون رأيت الله وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيت الله وعبدته قال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رؤية ولكن ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان ibnu taymiya ce idan ka ji sufaye suna ce naga Allah naga Allah naga hmm. Allah naga Allah wannan sukan faɗa ba suna nufin ganin Allah na ido da ido bane hmm. wani lokaci an tambayi Ja'far ibn Muhammad aka ce masa yaya ka bauta ma ubangiji yace naga ubangiji sai na bauta ma ubangiji sai wani yace masa to yaya da aka ce kaga ubangiji yace ce lam tarahul absar ido ba sa ganin Allah hmm. bi tahdidil a'yan da da kwayan ido walakin ru'yatul qulubi gani irin na zukata ruwayatul qulub bi tahqiqil iqad da tabbatarwa irin na ahlul yaqin to anan zaka gane cewa akram akramaka ina da wani korafi ne yanzu ma na ga an tuna mini saboda akwai wani malamin da ya zo a nan yana karatu Shehu Ibrahim yana yana ta kiransa Ibrahim Yas muka hana muka ca ya kara masa girman shai sannan na ga su ma suna bada korafin a tunda mu ma mun hana musu nasu gaskiya kamata a nan ibnu taimiya shek a ƙara masa wannan girma bi ma'ana shek ibnu taimiya الشيخ ابن تيمية الشيخ شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ما شاء Masha allah, شاء الله ina ganin wato kusan a yanda zan zan zan lakasa karatu na shine abin da zan je da shi na karshe ina son sarki zaki ya danna mun bidiyo na na karshe wanda ina ga daga shi insha Allah za mu yi addu'a mu tashi شاء الله انا عندما اقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم معصوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حسنى مطلقه فيما يبلغه عن الله عز وجل اما في بقيه الامور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطا انما انا بشر مثلكم يوحى الي جزاك الله خير نفس هذا الموضوع نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيميه ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفضت انه يخطئون قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ انت الان تؤكد ما قلته انا انا لا انا لا انا لا احيد عما قلته سابقا يا استاذ عمار انا اذا قلت كلاما اقف عنده ولا اتعداه واعترف به واقر وانا اشهد لك أنا لما وانا وانا اشهد لك بذلك نعم زين احسنت حلو اذا ابن تيميه لا يخطئ والنبي الاكرم يخطئ يا استاذ عمار يا استاذ انتم فهمتوني بطريق خطا يلا انا لما صحح لنا الفهم صحح لنا الفهم صحيح لنا الفهم الفهم أيه؟ أنا أقول لك إيه. عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيه. عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه قبل. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطي صلى الله عليه وسلم وهو بشر طيب والقرآن أثبت له البشرية طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم هذه فهمناها هذه فهمناها فضيلة الشيخ وابن طيب. تيمية وابن تيمية ابن تيمية آه. ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه يعني ما يخطئ يعني ما يخطئ فأين الخطأ في ابن تيمية وابن آه. عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله جميل ويتكلمون جميل أو يذكرون عن القرآنية فأين الخطأ طيب ما يخطئ طيب في فتاوى خليك من المنقولات في فتاوى يخطئ أو لا حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال قال رسول الله قال الله يعني كلها معضدة بالأدلة يعني فكيف تريد مني أن أقطع رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد وأيضا لو كان أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهبا لكنه أصبح مذهبه حنبليا وكان ينقد حتى هذا المذهب وما يأتي فيه من اختلافات فضيلة الشيخ أما فضيلة الشيخ يعني إذا احترمنا عقول الناس واحترمنا أنفسنا أيضا معلش خلي أختلف معك شويتين أنت تتكلم عن فتوى يعني فتوى يعني اجتهاد يعني استنباط فهمه من الرواية فهمه من الحديث وتقول لي ما يخطئ يا أستاذ عمار آه. أين الخطأ في ابن تيمية حياك الله ابن تيمية فرق بين ابن تيمية والتباني يا طيب. شيخ هذا شيخ الاسلام ابن تيميه له يعني اكثر خلاص راح راح نرجع عليك راح نرجع عليك استنى الداعشيه شويه له اكثر من 400 فتوى في قتل المسلم يعني يستتاب والا يقتل يستتاب والا يقتل اذا وضعت هذه في مكتبته وبحثت عنها يعني هناك باحث عدهم 420 بغض النظر عن العد يعني الذي يجهر بالنية في الصلاة يقتل تحريم الكيمياء الذي يسجد على السجادة الذي يسجد على إرضاع على الكبير إرضاع الكبير <clears throat> إلى آخر فتاوي نعم. آه بعدين حديثه يعني آه، في حديثه آه من كنت مولاه فعلي مولاه هذا قوله ضعيف غير صحيح والألباني أصاب كل الأمة مصححة هذا الحديث إلا وقال, وقال, وقال على شيخه متسرع وهذا متواتر مش, مش صحيح يعني هذا قطعي الثبوت آه اللهم والي من وله وعادي من عدا هذا أيضا متفق على صحته قال هذا موضوع كذب فابن تيمية يعني يبالغ كثيرا ما شاء الله ما شاء الله كما يدعي ji جي wannan balarabe da kuke ɗaya ne daga cikin rikakku manya-manyan malaman izala manya-manyan malaman salafiyya wanda a cikin wannan yankin bidiyo da wannan kilib na bidiyo da kuke gani tambaya ake masa shin me zai ce akan annabi yana kuskure ko baya kuskure sai ya ce eh annabi yana iya kuskure yakan iya kuskure cikin abin da ya shafi wato yau da gobe a wahayi ne kawai baya kuskure amma abin da ya shafi yau da gobe rayuwansa na yau da gobe kan iya samun kuskure yakan iya samun tuntube aka ce a'a ya tabbatar da maganansa dai sai ya ce lallai annabi yana yin kuskure a abubuwan da ya shafi yau da gobe a abin da ya shafi abin da ba wahayi aka masa ba amma a gefe guda kuma sai aka tambaye shi to ibnu taymiya fa sai ya ce a ibnu taymiya ba zai yi kuskure ba sabila da ibnu taymiya baya aiki sai da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da haka tunda shi da alqur'ani da sunna kadai yake amfani dan haka ba zai taba yin kuskure ba Mm. amma annabi yana kuskure magana suke wannan magana maganan da babu hujja babu dalili suke wannan magana na rashin ilimi akan abin da ya shafi mm. maganganun mutane shehi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure ya yana amma ibnu taymiya shek ibnu taymiya shi baya kuskure baya baya kuskure baya kuskure ba maganan kenan da ya faɗe ta da larabci duk masu jin larabci sun je har yayi ta ƙarin bayani yayi ta ta'alikin ta akai wanda abin da zai bakanta maka rai ya baka mamaki wannan mutanen da suka taru suka ce dan menene shehu zai ce kar kassani bil ilmi wat tasrifi in kuntu kun bila taswifi shi fa shehu ibrahim radiyallahu anhu cewa yayi Allah ne yake kance shi ya bashi ga ibnu taymiya can shekh ibnu taymiya ibnu al-qayyim yana nakalto mana maganarsa cikin madarijus salikin akan yakin tatar yana cewa wallahi mu za mu yi nasara wallahi mu za mu yi nasara sai da yayi rantsuwa so saba'in aka ce ya ce insha Allahu ya ce daga ƙarshe ya ce insha Allahu insha Allahu ma ta'aliki ne ba ta hakiki ba ya ce insha Allahu ne ba wai domin wannan abun bai yi ba dole sai Allah ya yi wannan abun ta hakikan la ta'alikan yana nan cikin madarajin saliki duk malamai sun karanta mun kakkaranta wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ibnu taymiya yana dole ma Allah yana ce dole sai an yi nasara shehu kuma yana ce kad kassani Allah ya keɓance ni bil ilimi da ilimi wat tasrifi kuma Allah ya keɓance ni ina da tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi in nace abu ya faru abun ya faru yakan faru babu jinkiri wa qultu la ilaha illa Allah kuma sai na ce la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu shi fa yanda shehu ibrahim ya ce kenan aka yi ca ake wannan jahilcin ake wannan marisan ake wannan runtar. ga ibnu taymiya can yana ba kansa makamin Allah yana ce dole Allah sai yayi kaza ga hadisai mun karanta ma yan uwa duk sun ji ingantattun hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce a bayin Allah akwai wanda in ya rantse da Allah Allah yayi abu sai Allah yayi wannan abu ga hadisi mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce akwai matsayin da in bawa na ya kai in ya rantse min da Allah na biya masa bukatansa sai na biya masa bukatansa to kawai abinda da zaka ce ka ce mu ba mu yadda da na shehun ku ba shikenan sai ka huta amma ka musa abin ka musa alqur'ani ne ka musa me kuma ka musa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabida da abu ne wanda alqur'ani ya tabbatar abu ne wanda alqur'ani ya tabbatar yanzu misali misali a gurguje kafin na rufe mu bude daman kira a misali misali misali mu ɗauka a babin karamomi na waliyai a babin karamomin waliyai a babin karamomin waliyai mu ɗauko littafin ibn taimiyya al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan a cikin littafin ibn taimiyya al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan yayi magana akan karamatul awliya mu duba shafi na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyar ibnu taimiyya yake cewa kaifa tahsulu karamatul awliya'i wa karamatu awliya'i llahi innama hasalat bi barakati ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa hiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam yace yaya karamomin waliyai suke faruwa inji ibnu tamiya yace ai karamomin waliyai suna faruwa ne ta hanyar yawan biyayyar da waliyan suke yi ma Allah biyayya ma Allah shi yake sa karamominsu wato ana ganin karamominsu sannan karamominsu yana da alaka da mu'ujizozin annabawa fahiya fil haqiqati mu ji wannan fahiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasul a haƙiƙanin karamomin waliyai yana shiga cikin mu'jizozin annabi Muhammadu ne suna samun wannan abu ne daga mene madadi ne daga mu'jizatun rasuli sallallahu alaihi wa sallam ibnu tamiya yace ka karamatin nabi mislun eh, shiqaqil qamar wa ka sa saba da ibnu tamiya ba ka kara masa shai <laughs> eh wato ibnu tamiya din ai title ne idan da na ce shehu ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya in ah. zan jero wannan amma ban saba da yawan ambaton hakan ba dan haka za a min afuwa ba kuma ah. raini bane ba kuma rai ne an gane ko yawa masha Allah to za mu ga haka za mu ga haka ya kawo wanda a yadda ya kawo ya yi babi na musamman yana faɗan wato manya-manyan karamomin sahabbai da tabi'ai a shafi na ɗari da hamsin da takwas a mujalladi na ɗaya farko da ya fara kawo karamomin sahabbai wanda ya ƙetare hankali ya kawo karamin Usaid ibn Khudair Usaid ibn Khudair sahabin manzan Allah ne da daddare yana karatun Qur'ani da ya fito sai ya ga kawai hazo kaman gajimare yana sakkowa inuwa na sakkowa dab da dab da gidansa kamar da ya rufe gidansa ya tsorata ɗansa yana bacci sai ya ji tsoron karfa wannan makare ne ko shaidanu ne ya je ya tashi ɗansa daga bacci ɗansa mai suna Musa da garin Allah ya waye sai ya zo gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullahi talautul bari hatta alquran fajalat farasi wa sakattu fasakatat wa kullama talautu jalan wa kullama sakattu sakatat hatta kiftu ala waladi yahya sunan 'ɗan nasa yahya ba musa ba yace ya rasulullahi jiya ina karanta Kur'ani. ina cikin karanta qur'ani sai dokin gida ta balle tana ta yawo a gida tana tsalle tsalle na kama na daure da na fito na kalli sama da na ga amsalar zulla inuwa ya sako dab da dab kamar zai rufe gidana annabi sai ya ce masa tilka mala'ikatullahi tatasamma'u lil qur'an mala'iku ne suka zo suna jin Qur'ani da ka ci gaba da karatun Qur'ani da garin Allah ya ya waye mala'iku sun zazzauna mutane sun zo sun gansu ido da ido masha Allah wannan karama ne Ibn Taymiyyah shi ya nakalto hmm. kuma ya nakalto karaman Imran Imran Ibn al-Husayn wanda yana jin sallaman mala'iku Imran ibn husayn wanda yake jin sallaman yana ji mala'iku da suna ce masa assalamu alaikum ibnu taymiya din ya nakalto karaman safinatu maula rasulillah wanda yana tafiya a jeji zai kai aikan annabi zuwa khaybara yana cikin tafiya kawai sai ya ga zaki ya ya ya tinkare shi zai zai far masa ya ce sai ya ciro wasikan ya daga sama ya ce ya kai zaki wannan wasikan annabi muhammadu ne ya abal haris haris risalatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakin ya zamo dan rakiyar safinatu maula rasulillah duk ibnu taymiya ya kawo shi cikin karamomin wane cikin karamomin sahabban manzon Allah da wasu daga cikin tabi'ai ya kawo karaman barra ibn malik mu ji wannan karaman da ibnu taymiya ya kawo na barra ibn malik a shafi na 160 juz'i na daya yace wal barra ibn malik kana iza aqsama ala Allah ta'ala abarra qasmahu abarra qasamahu وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك فيقول يا رب أقسمت عليك أن تمنحنا أختافهم فيهزم العدو abin da ibnu tamiya ya nakalto yace barra ibnu malik sahabun manzon Allah ne ya zamo in ya rantse da Allah ma Allah yace wallahi Allah sai kai kaza Allah yana yin wannan abu in yaki yayi tsanani tsakanin sahabbai da kafirai sai a zo a ce ya kai barra'u kai rantsuwa ma Allah ka ce wallahi Allah sai yayi barra'u sai ya daga hannu ya ce wallahi Allah sai ka ba mu nasara yau a yakin nan kuma sai a yi nasara gashi duka ibnu taymiya yana Allahu akbar yana da kaltuwa wanda abubuwa ne suna da yawa suna da yawa wanda ba za su kirgu ba kwata-kwata ga sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da karamomi tabi'ai suke da karamomi kuma wannan karama ba a ce zai kare ba don haka wannan abu wanda maulana shekul islam ya faɗa yana cikin babi ne na abin da Allah ubangiji ya karrama shi da shi yana babi ne na abin da Allah ya karrama shi da shi amma zaki ana ji na na ana ji sosai ana ji sosai ya kare kuma gobe ina da tafiya kuma gashi tafiyar nawa jirgin safiya zan bi amma dai zan yi kokari in cika mana da wasu abubuwa wadda wato ba za su shige ɗaya ba zuwa biyu zuwa uku na faɗa mana ga yanda almajirin ibnu taymiya yake ce ibnu taymiya ba ibnu taymiya baya sabo amma yake tabbatar da cewa manzon Allah yana sabo to wallahi tallahi haka yake cikin aqidan wannan mutanen na rantse da Allah da yawan su ibnu taymiya sheikh ibnu taymiya ya fi musu annabi wallahi wallahi da yawan su sheikh ibnu taymiya ya fi musu annabi da yawan su shey me shey me hujjan haka hujjan ne hujjan shi ne eh. a dauko al bayan wancan a dauko eh. al-uqud durriya a ɗauko al'ukudu dirriya a cikin al'ukudu dirriya ne suke fifita ibnu taymiya akan annabi ya hmm. wahidan lastu astasni bihi ahadan min al'anami wala wala abqi wala azaru ya aliman bin naqwa lil fiqh ajma'iha a anta tadkhulu zallati kama zakaru suke ce ma ibnu taymiya ya wahidan ya wanda tunda Allah ya halicci duniya ba ai irinsa ba lastu astasmi bihi ahadun badan hada shi da wani mutum ba min yace a halittun duniya gaba daya la abqi wa la adharu ban bar kowa ba ban kyale kowa ba har annabi na ciki a su eh, wannan wannan wannan eh, sunan shiga kalamu ga ibnu taymiya shek ibnu taymiya kenan ga ibnu taymiya cikin al-uqud durriya bari mu sake baka wani misalin sarki zaki eh, wannan wannan wannan littafi al-uqud durriya na waye waye rubuta su wanda ya zana shine babban almajirin ibnu taymiya da duk almajiransa babu wanda yake kusa da shi kaman wannan oho Na'am, kamar a ce, kamar a ce, Jawairul Ma'ani, kamar kamar Shek Ali Arazimi ya rubuta ake danganta wa Shehu tijani. Masha Allah, kamar yadda Shek Ali Arazimi ya rubuta Jawahirul Ma'ani. Eh. Ake danganta ta ma Shehu tijani? To haka al'ukudu. Haka sarin daidai haka kenan. Haka al'ukudu durriya take a gurinsu. A al'ukudu durriya abubuwan ni sabila da saban da yake cikin ukudu durriya ina karantawa ma sai in ji kamar sama zai faru. shi yasa ba na ɗaukowa ba kafa hujja da shi ma saboda saban da aka yi a cikin al'ukhudud darriya duk akan ibnu taymiya akan ibnu taymiya shi kadai kuma ba iya cikin ukhudud darriya ba har littattafan su na zube mu duba cikin addurar saniya fil ajwibatin najadiyya mu duba shafi na ashirin da tara bari sake maimaita sunan littafin addurar saniya fil ajwibatin najidiyya shafi na ashirin da tara. Da suka zo suna maganar Ibn Taymiyyah a cikin addurar Rusaniya, sai suka ce, Kala Sheikul Islami, al’alimun Rabbani, wasu sani mujaddidu da'awal Islamiyya, wal Hanafiyya, al’auhadun ulama, wa auraɓu Zuhad, wa auraɓu Zuhad, Sheikhu عبد الوهاب عجزل الله له الصواب akan ibn abdul wahabi ake wannan ikirari kirarin da kake ji anan madan abdul wahabi ake yi wannan wanda ya kirkiro wanda ya kirkiro kungiyan wahabiyya wanda ya kirkiro kungiyan eh, eh, Muhammad ibn Abdul Wahhab mashi ake wannan kirarin barka ji kirarin Sheikhul Islam na farko al'alimin rabbani a gurin mu mafi yawa fai su su ake kiransu da al'alimin rabbani in aka ce ma malami ma al'alimin rabbani musawa suke su yi zagi su ce kalman shirka ne gashi suna faɗa masa wasiddiq ne kamar kan da aka tabbatar Sheikh Ibn Taymiyyah sufi ne shi ma sufi ne ai su halin su shine nasu duk abin da yayi ya ci banza wani kuma sai a ɗauko laifi da ƙaryan duniya a nemi a ɗan fara masa shine kawai halin su kuma yake cewa siddiqu sani baya ga sayyidina abubakar babu wani siddiq idan ba muhammadu ibn abdul wahhab ba dan haka muna bin malam musa bashin ya zo ya nuna mana a hadisan manzon Allah yanda aka ce Muhammadu dan Abdul Wahhab Siddiqu Sani ne ya zo ya nuna mana a cikin Alƙur'ani kai ba iya wannan ba ya nuna mana a Alƙur'ani yadda aka ce mashi yanda yanda aka ce a faɗa ma shehu ma ibnu taymiya shehu islam ya zo ya nuna mana abu. wannan abu abu ne mai ban mamaki ka zo kana ce wai a nuna maka yanda Allah ya zabi shehu Ibrahim a matsayin Khalil a cikin Alƙur'ani to mu ma sai muka tambaye ka ka nuna mana yanda aka ce Ibn taymiya shehu Islam ne ka nuna mana yanda aka ce dan Abdul Wahhab dan Abdul Wahhabi as-siddiq sani ne shine siddiqi nabi bayan dina abubakar babu siddiqi kaman sa mujaddidu da'awal islamiyya wal millal hanafiyya shine yayi tajdidin addinin musulunci yayi tajdidin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama auhadul auhadul ulama wai shine auhadu mafi tilo waye auhadu Allah ne auhadu Allah shine wahidu shine auhadu amma yace auhadul ulama a malamai shine tilan da babu kamansa wa awra'u zuhadi kuma shine mafi tsantseni cikin masu gudun duniya Muhammadu ibnu Abdul Wahhab amma a gefe guda kuma da su ce maka in ka ce ma Annabi Muhammadu sayyidu ma kai laifi sayyidu kai laifi wannan tahaddi nake ba su su fito su kare kansu akan waɗannan abubuwa ba kaɗi fili a fagen da ba fagen ku ba anan ba anan ne za ku nuna gwaninta ku fito ku nuna a naku ku fito da naku tsaraicin ku nuna ma duniya ku yi bore a kai shine zai tabbatar mana da kuɗin nan kun cika yan kunan bakin wake shine kadai wato shehi abin da aka karanta bi mana abin da aka karanta a cikin littafin Shehu Ibrahim akwai akasarinsa a cikin littafin eh, Sheikh Abdul Wahab da kuma Sheikh Ibn Taymiyyah ninkin ba ninkin haka ma ninkin ba ninkin haka mm. mu je mu duba muktasaru min hajji sunna muktasar na min hajji sunna wanda wani babban malami daga cikin manya-manyan malaman da suke karantarwa a jami'an wahabiya ta madina mai suna a shekhu abdullahi al-gunaiman ya rubuta wannan littafin muhtasar min haji sunna mu je mu duba yadda yake ikirari ma ibnu taimiyya a fejin farko cikin wannan littafin a muqaddima yake ce qala al-imam al-alim al-habr al-kamil al-awhad al-allamah al-hafiz al-khashi al imamul a'immati shaykhul islami baqiyatul a'lami taqiyuddin khatimatul mujtahidin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul ibn abdullah ibn abul ibn taymiyyah al-harrani qaddasallahu sirrahu wannan ikirarin da kake ji da baka taba jin sun yi irin wannan ikirarin wa manzon Allah ba to wa ibnu taymiyyah ake wannan ikirarin kala imamu al-alimu al-habru al-kamilu al-auhadu al'allamatu alhafizu alhashi'u Alkalitu, imamul a'immati shaikhul islami baqiyatul a'lami taqiyuddin mm. wannan tumakinta mai ikirarin shi ake yi ma ibnu taymiya amma a gefe guda kuma in an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce maka eh dai ka ce masa Muhammadu ibn Abdullahi ba ka ce masa sayyiduna ba su haramun ne ma a cewa annabi sayyiduna kamar yadda al'albani albani ya tabbatar da haka cikin sifatu salati haramun ne a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna haramun ne a gurin su amma ba mudu'i na bane wannan ma ina ba su challenge ne daga karshe kawai daga karshe na'am na uku dan ba su daga na uku ina gadan tsaya haka a duba littafin at-tamhid sharhu kitab at-tauhid at-tamhid sharhu kitab at-tauhid na wani malamin da ake kiransa Salihu ibn Salihu ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh in ka ji an ce Ali Sheikh din nan to ana nufin jikan Muhammadu dan Abdul Wahhabi ne to yayi sharhin wani littafi sunan littafin yayi sharhin littafin Kitabut Tauhid littafin kakansa kenan to bari ka ji kirarin da yake yi wa Muhammadu dan Abdul Wahhabi da yanda yake rushe manzon Allah a cikin farkon littafin a farkon muqaddima sai yake cewa kitabu tauhid min mu'allafatil imam al-muslih al-mujaddid shaykh al-islam wal muslimin shaykh al-islam wal muslimin muhammad ibn abd al-wahhab wa huwa rahimahullahu ghaniyun an at-ta'rif min atharin ظاهر النفع في جميع أنحاء الأرض شرقا وغربا جنوبا وشمالا وشمالا ولا غرو في ذلك فإن دعوته رحمه الله إحياء لدعوة محمد بن عبد الله na lillahi wa inna da yake cewa anan shine lallai littafin kitabut tauhid yana daga cikin littattafan al-imam shugaba Almuslihu muslihu wanda ya kawo gyara al-mujaddidu wanda yayi tajdidin addini shekul islam shehin musulunci wal na shehin musulmai shine shek muhammad dan abdul Allah ya ji kansa kamar yadda ya faɗa wanda wannan shek dan Abdulwahab din ba sai mun muku ta'arifin sa ba duniya gabar da yamma kudu da arewa an san shi domin da'awansa ita ce ta raya da'awan Muhammadu dan Abdullahi duk wannan ikirarin da aka yi wa Muhammadu ibn Abdullahi Habdin sai daga karshe aka ce wannan da awansa ita ce ta raya awan da ta tsufa na Muhammadu dan Abdullahi annabi Muhammadu ne ake kiransa da Muhammadu dan Abdullahi to waɗannan su ne waɗannan mutanen ba, me za ku ci karatu ne a karance ba za ku karanta wani abin da ba za mu karanta muku shi karatun kun karanta mun ci muku ba ku iya shi kun karanta mun ci muku ga yadda ake karantawa mun ja muku bakin ba ku iya jan bakin ba mun fassara muku ba ku iya fassara ba to me kuke nema me kuke nema wannan shi ne muka fito muka faɗi gaskiya wa duniya na yi wannan zama domin amfanin mai neman gaskiya wanda kuma baya neman gaskiya can ya je ya nemi ƙaryansa ya nemi shirmansa a yanda yake nema wallahu ta'ala alam ina ganin zan tsaya a nan sai a buɗe waya masu tambaya su tambaya insha Allah to masha Allahu shak imam Junaid mun gode Allah ya sa albarka Allah ya saka da albarka Allah ya saka da alkhairi jama'a masu sauraron mu kamar kadda muka faɗa insha Allah kowa yana da hanya ya bugo insha Allahu wayanda suke yadawa cewa an ce iya mutane uku kacal aka ce su bugo wannan ƙarya ne ba taɓa yin haka ba Sheikh Junaidu bai taɓa sa wannan sharaɗi ba ni kuma ban bayyanar da jama'a wannan sharaɗi ba ba mu yi haka ba yasa ƙarya ne ƙarayyar mutane ke rabawa suke ce ke yada wayannan ƙarya amma sharaɗin mu anan dan Allah kai da zaka bugo kaka taba shaksiyan malami in ka taba shaksiyar malamin malami a ko tun malam ma bai be be be be tanka za mu kashe maka waya sa'an nan ba ma malamin nan ba mallumman ka kaf gaba daya kaka ba da kwatance ka taba shaksiyan wani malami saboda akwai abin da muke gudu zai zai ya kai ne kaga ana taba shaksiyan mu gaskiya da baya da daɗi ba ma so mu ji kai da zaka kira dan Allah in dai kana karatu akan wannan shafi minti biyar da ake bayarwa wannan ba mu sauka kai ba yana cikin ka'idan mun baka wannan minti biyar kai da baka karatu akan wannan shafi in ka buga minti biyun wannan minti biyu za mu baka kai tambaya biyu ka sauka sa'an nan malam ya bada amsa kai da uh, malam ya bada sharaɗi cewa akwai mutane uku ya yarda eh, su yi mudahala akan wannan abin da yake karatu a kai farko Shak Abul Fatai Sani Attijani yana da ta'am da zamu bashi. Shak ah, Musa Yusuf Asadu Sunna yana da ta'am da zamu bashi. Shak Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa yana da ta'am da zamu bashi mutanen da malam ya gaya mini kenan. Shi yasa kada zaka kira dan Allah ka shaidi ka'idan mu yana aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Shak Usman RS Adams uh, muna tare da kai Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas. salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sheikh. Ah, da farko ina yi wa Maulana shek Sarki Zaki radiyallahu ta'ala. Wai yazu billahi. Wai yazu billahi. Sannan kuma ina yi wa Maulana Sheikh Junaidu radiyallahu ta'ala anhum jinjina mara adadi. Masha Allah. Yadda ya yi mana shi ma kuma Allah ya faranta masa alfa. alfarmar shehu ta'ala anhu yadda ya faranta mana Allah ubangiji ya faranta masa alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa wato ni abin da zan ce abu biyu zan faɗa kawai na farko zan yi wa imam junai godiya zan yi masa godiya kuma Allah ya ƙara taraki Allah ya ƙara faɗin kirji sannan na biyu zan so in ce waɗanda ba su gane ba waɗanda ba su gane ba ya gwargwado ya kamata a ce an gane ina aka sa a gaba abubuwan da suke faruwa mafi akasari da akwai lauje ne a cikin naɗi to yau dai imam janar ya warware mana wannan laujen ya warware mana naɗin mun ga lauje ne a cikin naɗin laujen ma kiran mace macen kuma ba ma makeriya ba ce To, Malam Usman kana da minti ɗaya. Eh, a maganar da Imam Junaidi ya faɗa shi ne, in ba ka da ilimi akan abu, ka zo ka ce za ka yi magana akan abun ko ka ce za ka kushe wannan abun, za ka janyo wa kanka tsiraici ne kawai. Kuma gaskiya an yi tsirarar, mun ga tsirarar Allah Ubangiji kuma ya kiyaye mu da abun kunya. Masha Allah, mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. mun gode sosai wa wa rahmatullahi to jama'a muna tare da babban shehi na Shak Abbas Sadauki daga Kano babban shehi na kina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa shehi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki Allah taimaki shek, Allah taimaki shek. da farko Ah, ina yin gaisuwa da jinjina ga maulana saidi junaid abubakar bisa wannan gwalagwalan ilimi da ya zo ya gabatar a wannan feji mai albarka sannan ina gaisuwa ta musamman gare ka sarki zaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara riko da hannu Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi shi ah, yan uwa masu kallo da saurari Shekya kuna zuwa don Allah da annabi masu kira kan messenger ku daina kira kan messenger ga number mun saka. Ka kira number don Allah don annabi masu kira kan messenger ku daina. Bismillah shek. Yawwa to ga wanda suke masu neman gaskiya wanda Maulana Sheikh Junaid uh, su ne ya yi tarki Thank you. jama'a kuyakuri network uh, ah, shaka ba uh, ah, sadauki kuyakuri. yakuri da ake masha Allah bismillah ana jina eh ana jin ka bismillah yawwa sun ji yadda ake tattauna matsala ta ilimi bismillah shek bismillah shek ni na shari'a eh shek da ka da ka koma da maganan ka baya saboda network ya sa bamu ji bamu ji ka ba Ok, ok, eh. Net net sai an ji yadda ake tattauna matsala idan malami ya yi magana. Idan za a tattauna matsalan nan, to ana auna ta ne da ma'auni na shari'a. a bijira ta a yi mata mahallinta da farko ma dai a fara gano a wani mahallin take kaga yau sai dijinad ya ɗauko wannan magana ta kada hassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi yace a babin da take a musulunci a babin karama take ba haka kurum ta ci barkatai ake zuwa ake tattauna matsala ilmi farko a wani babi magana take wannan mun sha wato fuskanta irin wannan ƙalubalen daga su 'yan izala wahabiya kenan wato farko su fara gane cewa a wani babi magana take kaga babi ne na karama babin nan na karama gashi an kawo shi cewa wato yana daga cikin abin da yake za a kudirce shi Allah baraka wa ta'ala yana karrama bayinsa da wasu abubuwa waɗanda suke sun fi ƙarfin hankali wanda idan mutum ya yi wannan abun a hankalta abin ba zai yi ba amma da ke Allah ne ya girmama shi da abun kuma Allah ne ya yi abun amma ya fitar da abun ta cikin wannan bawa to sai a ga abun ya yi to wannan shi kenan bas idan mutumin kirki ya yi a haƙƙinsa wali sai a ce karama idan kuma mutumin banza ya yi a haƙƙinsa sai a ce istidraji ga mulana shek junaidi ya kawo tasirifin nan har dujal da zai zo ƙarshen zamani Allah ya bashi kuma da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da aka ce wai shehu ya ce Allah ya yi mai ake ce masa wai yayi da awar mukamin Allah to wannan abun ga arne rikakke wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu mafi sharri da ake sauraron ya zo a duniya sharru ga'ibin yun tazaru sallallahu babu wani abu da ake cewa zai zo zai zo mafi sharri kamar dujal in ji annabi sallallahu alaihi amma kuma manzo sallallahu alaihi ya faɗa mana a hadisai zai dinga yin wannan tasrifi din ya ce matacce ya tashi ya tashi ya ce abu kaza yu ya yu ya ce ayi kaza ayi duk abin da ya ce ayi yana yi wannan an mishi wannan an bashi a matas da sunan istidraji da haka kaga farko inda an sa ba matsalan ababin da take kaga duk da ba sha wahala ba amma fa wannan eh, ana yi da kyakkyawan niyya ne kuma ana yi da neman gaskiya da haka yan uwa masu sauraro da kallon mu kun ji yadda al'amuran nan suke kun ji yadda bayanan al'amuran nan suke sannan abubuwa guda biyu da nake so in rufe da shi na farko shine a ah, wannan zan wajen da shi ne gare ka sarki zaki dangane da protocol na wannan feji ya kamata a tsaya a kansu. Kuma ya zama kan mai uwa da wabi. Na farko dai akwai wani abu da ya faru wanda mu dai mu sani ba yana cikin protocol ɗinka ko baya ciki cewan malami ya rufe wayoyi a ce a wayarsa za a dinga kirawo. Ah, wa Ba a wayarka ba. a wannan mun magance wannan mun magance wannan ya wuce to to wannan na ɗaya kenan sana abu na biyu kuma sana abu na biyu kuma shine a zagi da wani ya zo ya zagi Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu eh duka duka shehu mun magance wannan yana abin da yasa ma muka karfafa ka'idan mu sosai kenan shi yasa muka ce duk kowa ka a taba shaksiyan kowa eh, wanda kola da zai kira ya taba shaksiyan malami za mu sauke shi malami da zai taba shaksiyan eh, iyaye ko kuma wasu malluma za mu sauke karatu yana cikin ka'idar da zai bayan ƙara sanawa to masha Allah shek masha Allah abinda nake so abinda nake so ka a gane shine na'am yana da kyau yana da kyau a lura da abin da ya faru sosai da kyau yana da kyau wannan peji mai albarka ba wai iya kawai ya ce wai ai an ce um, kowa ya daina taɓa shaksiya kaza kowa ya daina taɓa a'a ba wannan ne abin da kawai ya kamata a yi ba a'a me ya jawo aka yi zagin misali abin da ya jawo aka yi zagin nan sai ji Junaid yana ganin cewa wane ya sa wa kansa wani suna da na kira shi da shi ni da niyyar ina ganin ya sa wa kansa wannan sunan ba wai hmm. da wani niyyar cin mutunci ba na yi tunanin kamar shi ba wani matsala eh, da girmamawa sai na karasa sa iyakuri iyakuri wannan eh, zai janyo wasu kananan maganganu iyakuri. ban faɗi sunan ba iyakuri akara magana akara da girmamawa da girmamawa da mutuntawa shehi na iya kuri da ka janye da yafi yanzu waye ban girmama shi ba a'a nake ni ni ni nake girmama ka ina nufin da girmamawa da mutunta ka da ɗaukaka ka iya kuri da ka janye da ya fi. saboda zai janye wasu ƙananan da yake mun magance wannan albarkacin eh, sayyidina albarkacin wannan watan maulidi dan Allah ka yakuri ka yakuri a mun jan da yake da yake mun magance zai janye janyo wasu kananan a hakuri dan Allah dan annabi kuri, da ka janye da yakuri a'a ya hakuri da yake mun magance wannan da yafi za mu da ba magance ba sai an fito an nemi afuwan mabiya shai na kira ka ba shi ibrahim ne yayi wasa dan Allah dan annabi na kira ka ya hakuri mun da yake mun janye don Allah zai jawo wasu ƙananan magana ya hakuri ya hakuri ban janye ba muna kan ni na kira ka ni zan kira ni zan kira ka mu magance wannan tsakanin da kai yan su sani masu kallon ya hakuri ni zan kira ka mu magance wannan saboda Allah ya hakuri to za mu dau mataki. Naji, naji. Insha Allah zan kira ka mu magance wannan ta kasa saboda Allah. Ya hakuri. Zai jawo wasu ƙananan magana. Sai dizinet Allah ya Allah ya saka da alhaji. Sai dizinet Allah ya kara lafiya. Tafiya kuma da zai Allah kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. Kusan jazilan Abbas mun gode. Wallahi mun gode sosai sadi a Malam Abbas Sadauki Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode da kuma ka ji muna maganan ga insha Allah mun gode maka sosai. Ah, don Allah jama'a kowa dai zo maganar da ya faru a ah, baya don Allah mu yi hakuri mu ajiye zai iya janyo mana wasu ah, ababen da muke so mu ga mun magance ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa tu kola wa alaikum na kola ya sunan ka daga naki kira sunana abdullahi ina kira daga bayan. Ya kuri daga muryanka Malam Junaidu baya jin ka da kyau. Ya sunan ka daga nake kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masha Allah, ya sunan ka daga nake kira. Ina kira daga Maiduguri ne a ah, Borno State, Nigeria. Masha Allah, to muna jinka. Bismillah. To alhamdulillah da farko dole mu fara da godiya ga Allah kuma mu gode muku ko wanda kuke yin wannan program musamman makai sarki zaki da malaman da suke zuwa nan gaba gidaya. Masha Allah. Kuma ina gaishe da Imam Junaidu. Na'am muna jin ka bismillah. To alhamdulillah gaskiya karatu na jisa sosai sarki zaki. Na'am. To abin da dai zan ba da gudumawa ga malaman da za su zo su kawo matsala kuma su gaya mana fahimta bismillah muna jinka muna jinka shine kaga maganan sheikh ibrahim inyas alkaulahin da aka kawo ya ce allah ne ya ba shi wannan bayani kuma a ina ne kuma ya ce kuma mutum wanda zai karantar ya ce wanda ya ce shi Allah ya ba shi wannan makami kuma a ce shi ya dauki matsayin Allah kaga wannan abun gaskiya yana dan rikitar da hankali sosai sarki zaki domin kuma gashi malaman da suka zo gashi suna ce mana iri wannan makamin gashi karama ne kuma a musulunci karama annabi akwai bayan Allah da annabi ya fada a cikin hadisai wanda idan suka yi ibada suka yi farallonsu bayan farillai da suka yi na da yawa. Kola kana da minti ɗaya. Sauran ka minti ɗaya. To shi ne dai abin da nake so da Allah idan an zo karatu din abin da malamai suka fada idan za a zo a yi tattauna a kai don abin da ya fada idan ya ce shi Allah ne ya fada Allah ne ya bashi sai a auna a duba a musulunci a ina ne Allah ya fada haka amma ba yadda za ka yi ka zo ka ce kai ba inda Allah ya hana kamar karatun yadda ya tashi To, Kola, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode, minti dinka ya cika, ba ka tambaya ba. Alright. Uh, jama'a ku ya kuri, callers gaba ɗaya mun ce suna da minti biyu, wai kai da kake program a nan kana da minti biyar kuma an nuna ya kamata mu ta bin ka'idan mu sosai Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na'am kola ya sunan ka daga yake kira Kola ya sunan ka da na ke kira. ka Ah Malam Muhammad Kamis to kana tare da shak Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan live. Ina ma shehi na kuma masoyi na jinjina da fata alkhairi da wannan namijin kokari da yi. Masha Allah Sheikh yana ji yana amsa. da abubuwan da suka buya. Masha Allah. yawa gaskiya sarki zaki na ji wani daɗi sosai din wannan program ɗin. jina sarki bismillah bismillah yawa wato duk wanda yake da alaka da ilimi idan ya zo yana magana kawai za ka gane mai ilimin ne ba sai an faɗa ma ba wallahi tallahi da shi Junaidu ya zauna a gurin nan yana karatu sai nake jin wani daɗi saboda ya fito mana da abubuwan da suka koya a ah, sarki zaki ina so ma wani tunatarwa guda ɗaya a ɓangaren ka kafin na je wurin Shif Junaid. To, kana da minti ɗaya. Tunatar wanda zan ma a ɓangaren ka shine guda ɗaya. Da yawa an samu sabani a shafin na tsakanin ɗarika da izala. 'Yan izala suna zuwa su mana tahaddi. Misali kamar tadin da suka mana na Shehu Tijjani mu kawo su sulasa da kuma askar ɗin da muke yi da wurdan da muke yi. Mu kawo hujja a aya da hadisi mun ka kawo kuma amma lokacin mun musu ta'addi mun ce su kawo mana sassalar ibn abdulwahab su kawo mana askar ɗin da suke na ibn taimiya daga ira aka samo shi to ban san kamanta ba ne baka tunatar da su ba ne ko kuma dai to a kona lokacin ka ya cika baka yi tambaya ba mun gode a jama'a don Allah yi muna sai kan a wangan mu ko tam ya kai na mun sauke kowa ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa shek muhammad zaki Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sheikh Muhammad Awal Zaki. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sarki Zaki. Masha Allah kana da minti biyar. Barka da warhaka. Barka ka da yakuri. Sheikh Akuri da ka kashe inda kake jin program a wurin kan nan shemu jika yakuri. Okay na'am. malam dala dan rike da nake da wannan da nake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ta ta'ala barakatuh yanzu ana jina sarki zaki eh ana jin ka amma still da ka gaya ma inda ake jin program nan su ɗan rage ko su kashe su ya ku malam ku dan rage karatun nan da dala a dan rage karar sosai to bismillah na'am ina ina ina gaida maulana sheikh digital imam Sidi junaidu Allah ya kara lafiya masha Allah yana jin kai da amsawa da kuma jinjina. Ah, na farko dai za mu ce masa Allah ya saka da khairi. Allah kuma ya kara daukaka da lafiya albarka manzo Allah sallama. Abinda ah, zan faɗa, ana jina sarki zaki? Bismillah. Na'am. Abinda zan faɗa shine abubuwa ne bari wuce guda uku ba. Na farko kamar yadda shi imam ya faɗa Allah ya saka masa alkhairi. Shi abinda ake a kullum ana yi ne saboda zatin Allah. Da abin da mutum zai ya nufi Allah da abin mutum bai nufi Allah ba to zai yi ne kawai ya sha wahala sannan abu na biyu kuma shine su mutanen nan da suke ƙoƙarin kore maganan shehu radallahu anhu sun manta da cewa ko kuma ba su san ma akwai alitin littafin malaman wasu rashin karatu sauransu to abinda zan ce shine na farko dai mutanen kullum ba za su da mu ba saboda su kam an ajiye su ne kawai su yaƙi su kawar da zuciyar mutane akan gaskiya to wannan aikin da aka ajiye su wato Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana Qur'ani yana cewa wannan shirin na yuhuna ila awliya'ihi li yujadilukum Allah tabaraka wa Allah shaydan yana ma mutanensa wahayi don su yi jayayya da ku to duk wanda ya kasance jayayya ne kawai a gabansa to bari fahimci duk abin da Maulana Sheikh Junaidu ya karanta ba wanda wannan kitabu wa sunna aka bayar sannan kuma aka shiga littafin da wanda idan aka ce wannan ayan Qur'ani ne ko hadisin manzon Allah wasallam suna da wanda suke bincikowa to sai aka shiga littafin da ba za a iya yankewa ba shirin littafin Ibn Taymiyyah a gurin su Ibn Taymiyyah kansa ya yadda da wani abubuwa kuma ya farfaɗi abubuwa a kansa na karama da kuma wasu wayanda ya yadda suna da dukkan irin wayannan abubuwa to kadai abin da ya rage wa al'umma su gane cewa kawai a tsaya a bi Allah saboda Allah abin manzon Allah sallama saboda Allah tabaraka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuma mutum ya gagarin haka wallahi sarki zaki mutum zai halaka ne kuma ya halakar ya bata ya batar da damin hadisi ya inganta daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan tashin kiyama ya kusa ana ɗauke ilimi ɗauke ilimin shine malaman da su dinga koma ga Allah tabaraka taala sai ga jahilai su suke ba da fatawa mutumin da ba iya kiran sunan tafi da daidai ba iya karanta baki ya kuri ya kuri eh ka zo kasa da magana dan Allah ya hakuri sarki zaki ban bai kira sunan kowa ba na a a a ya hakuri ba she ka kira suna don Allah ku tafi ka'idan mu da mu ku tafi girmama mu mu ma kamar kan da muke girmama ku mallin mu don Allah don Allah ku bar ya muna simple ya hakuri masha Allah ci gaba Allah ya saka mu abinda dai ake da bukatuwa lalle mutum in zai yi ya zamana ya dage kokari ya je karatu a gaban malami da abin da mutum zai to insha Allah in ya fitar da karatu za a yi nasara a kansa kuma idan mutum bai samu haka ba to wallahi kusan ya fito da sa ne gaba ɗaya duniya ta gane cewa bai san abin da yake yi ba Allah ya saka wa sarki zaki da alkhairi da shi maulana Sheikh tunai Allah ya kara lafiya Allah ya kara masu yin juna da san Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka maka alkhairi mun gode ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai di malam garba Allah taimake ka alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na shek Malam Garba muna tare da kai. Na zuka gaisuwa wa malamin mu. Masha Allah shek. Malam Junaid. Na yana jin kai na amsawa. Kai kanka san ki zaki da kuka ba da lokacin ku. Allah ya saka maka. Allah ya saka maka. Wannan jihadi dan wannan jihadi ne. Wato fayyace wa mutane gaskiya. Mm. A zauna a warware wa mutane abin da ya kulle musu kai. sannan wanda bai fahimci abin bai fahimta wanda kuma da an dulmiyar da shi ya gane gaskiya ya bi gaskiya ita gaskiya kullum guda ɗaya take kuma duk lokacin da ta bayyana babu wanda ya sai sa hannu ya tare ta ko ya hana ta haskawa alhamdulillah mun gode wa Allah shi kullum kamar yadda kullum sarki zaki in kana program nakan kira ga in matsala irin wannan ya barke haka ne gaskiya ne nakan gaya maka cewa kullum idan har ilimi baka nemi masana ilimin ba suka karantar da kai wannan fannin sannan ka zo ka ce za ka yi kutse a ciki ka yi magana to haƙiƙanin gaskiya jahilcin ka da fito fili mm. duniya za ta gane cewa kai jahili ne mm. a malamai suna cewa abinda mutum bai sani ba guda biyu ne na farko abinda baka sani ba babu ruwanka da abin to wannan malamai suna baka shawara cewa ba ruwanka da abin to ka rabu da shi ka fita hanyarsa kwata-kwata dama Allah ya gaya maka wala takfu ma laysa laka bi ilmu kar ka sa kanka cikin abin da baka da ilimi a ciki akwai abu na biyu malamai suka ce baka sani ba amma ya dame ka kana so ka san abun to sai Allah ya baka shawara ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna kai maza maza kan yi nemi masana wannan abun ba za ka ɗauki ilimin likita ka kai wa polis ba likita yana zaman kansa ne a wurin likita iliminsa daban ilimin ɗan sanda daban to haka ilimi yake fanni fanni ko a nan duniya ba za ka ɗauki abu kana cakubawa ba kamar yadda kullum muke ba su nasiha su masu irin kutsawa irin wannan abu idan ka ɗauki littafi na addini ka karance shi ko mijin larabci ka kaddara ma ka ji larabci ka iya daidai ka karanta shi daidai to malamai sun ce ka karanta rabin ilimi ne na wannan littafin in kana so ka san cikakken ilimin littafin in ka je gaban malamin da yake da alaka da littafin ka karanta a wurinsa kaga da malam shi shek malam janedu da shi ehm, shi malam musa dukansu sun karanta littafin amma abin mamaki kai daga ji ka san malam janedu ya yi karatun a wurin wayanda suke da alaka da wannan littafin sai sa bai samu matsala ba shi ma malam musa da a ce ya kastantar da kansa ya bi mawa wannan wanda suke wannan fannin so karantar da shi wannan littafin to hakika bai taba samun matsala ba saboda haka muna ba da shawara kullum duk lokacin da kake son ka fahimci ilimi to ka nemi masu wanda suke da alaka da wannan ilimin ka yi karatu a wurinsu su fayyace maka shi ka gane amma muddin ka ce za ka dinga kutse a cikin ilimin da ba fannin ka ba to za ka sha wahala dalili shi kullum su baye kowa ya sani duk duniyar ilimi ta sani ba wai magana wa abin nan ba su su baye suna da wato wasu wani abu ne mai zaman kansa wanda dole sai kana da alaka da zaukin su fantaka ka fahimci irin wannan ya zuwa wurare da yawa hmm. kuma wannan lamari da ake ta magana a kansa wato maganan da Shehu Ibrahim ya yi wannan abu ne mai sauki duk abin da Shehu Ibrahim ya ce Allah ne ya bashi Allah bai sai bashi bane ko Allah bai isa bane duk girman abu bai fi karfin Allah ba kuma shehu ibrahim ba inda ya a duk an karanta baitin yadda ma jini da ya bayani ba inda Allah shehu ibrahim ya dangana wa kansa cewa shi ne yana alfahari malam garba sauran minti daya a cikin minti biyar na cikin falalan Allah ko Allah ya faɗa Qur'ani zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zu fadlul zin ga annabin Allah nan yana wuri amma wali ya zo ya nuna karama wannan wani abu mamaki ne annabi Sulaimanu ai ba ba zai iya kawo gadon bilkisu ba ne dai iya annabin Allah ne ya fi karfin wali amma saboda Allah ya nuna ya nuna isan ƙasa sai yasa sa wali ya yi aiki a gaban annabi wato karama ta yi aiki a gaban mu'jiza kuma dama da kudura da mu'jiza da karama duka abu ɗaya ne sai dai kowanne ta kan yi ta ne gurbin da ta sauka misali idan an ce kudura wannan tana wurin Allah kenan in ta gangaro ta da wurin annabawa sai ta zama mu'jiza in ta dawo wajen waliyai ta zama karama to kudura shine mujiza shine karama shi yasa in ka raina abu daga karami to za ka haura kan babba ka tunkuɗe shi Masha Allah. Kana bada shawara wa malamai ɗalibai mm. mu yi karatu sannan mu dinga neman fannin ilimi na wanda abin ya shafa muna karatu a wurinsu sai mu sauna lafiya ba tare da mu samu matsala ba. Muna yi wa Mushak ma Junaid fatan alheri kai ma sarki zaki muna ma fatan alheri. Mun gode Allah ya saka maka da alheri. Amin amin tare da kai. Kuma duk mai fahimta in ya ji dai fahimta wanda kuma ba zai fahimta ba kamar yadda shi Mushak ma Junaid ya faɗa shikenan. annabawa masu zo sun yi da awa an ke ba biyu su bare malamai Allah mun gije saka muku da alheri masha Allah mun gode Allah ya sa tashi lafiya assalamu alaikum wa alaikum salam mun gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola amin wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya sunan ka daga na ke kira suna na salihu ina kira daga lagos to mai babban suna a kana tare da shak junaidu akan wannan layi so ina ma malam junaidu barka da ba da lokaci masha Allah shak yana jin kai na amsawa ba da fahimci karatu da aka yi da wuce a tambayar da nake da shi wajen malam shi ne bismillah bismillah Shek na jinka yana jin tambayan ka. kwanakin baya malam musa yusuf asad sunna eh ya janyo bai kai tsaye malam junaidi ya ce a'a wannan aikin ba haka yi ta fasarar shi ba sannan malam sai ya ce mashi, to ga yadda mata ya fassara wannan bai sannan kuma fassarar malam Ibrahim Musa ne daidai da fassarar malam Musa da suna. to abin da nake son malam ya duba ya ci gyaran da suna da dahir bauchi ne a'a shi ne da karatu nan wajen malam ban sani ya hakuri sai a shak shak shak ka ji tambayar sa da kyau na ji tambayar yayi okay to kola yoyi ya ji tambayan ka da kyau bari ya ba mu amsa nan nan aka zo aka dauki littattafan albani eh shaka ta albani na'am din kafa dan abubuwa daban-daban daban eh sai shi mai faɗa na shaka albani sai ya ƙi yarda kuma a yi magan da ya zauna ya yi a baya hukuncin me yasa ku za ku ba a halin sunna ku je ku ne dole shafafu da mai sai an wajen ku. Kace nan a maganar da kake faɗa ban taba tuna an yi haka ba. Wanda ya zo maganan karatu na Sheikh Nasir Din Albani, an ce za a maimaita maganganunsa na da ya kiya ka a maimaita wannan maganganun da ya yi. Wannan ba da alaka da eh, maudu'in Wannan ba shi da alaka da wannan topic sannan kuma na aka yi haka. Misali nake bayarwa. Eh ya eh, kuri nake misalin kama na aka yi haka. Ai misalin sarki Eh amma na yadda na yadda da ka amma misalin ka ka kamar zaka dora mini magana ne ba ta yin haka ba. Yaushe aka yi wannan hadda maimaita ya ce wa za yi ba. Ya eh, kuri. bari mu tsaya kan farkon topic eh, tambayan kan nan ya kuri mu manta da wanga saboda ya kawo mana wani shubuwa ya kuri bari mu manta da wannan eh na gode Allah ya saka maka alkhairi ba taba yin haka ba bismillah shek to sarki zaki kamar yadda ya tambayan cewa eh ah na fassara fa inna hududi lil anami sa'adatun falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya da wani ya zo zai fassara sai ya ce lallai zanen hannuna rabo ne kuma wanda ya gani ko ya ga rubutun hannuna ba zai taɓe ba to bambancin wanda ya nakalci ilimi riwaya da diraya yana da bambanci da wanda ya ɗauki ya zama harfi kawai harafi yake fassarawa shi da ya ɗauko wannan fassarar wanda ya ɗauko na maulana shehi ya danna wannan fassaran yana so ya mai da ita zari'a ce da zai yada wani manufa daban wanda ba ainihin abinda da ma'anan yake isarwa ba kenan yanzu misali shehu ya ce wanda ya ganni ko ya ga rubutun hannu da bai zama marashin rabo ba kai ka san shi wanda ya fassara wannan ibaran kamar maulana shekh radiyallahu anhu Allah ya kara maulana shi lafiya ya fassara ne yana magana da wanda suke ganin ibaran kuma suka san ina ibaran take isa amma shi kuma da ya ɗauko wannan ibaran yana son ya isar da ita a duniya yana son ya da ita ne da sakon cewa rubutun hannunsa kawai ko diwani ne aka kai kasuwa arne ya buɗe ya ga cikin diwani shikenan arne ya zama ba ɗan wuta ba ɗan aljanna kaga akwai bambanci tsakanin ma'anan da sheikh yake isarwa da bambancin da ma'anan da shi yake son ya isar shehi ya isar da khutuɗi lil anami sa'adatun rubuce rubuce na rabo ne ga talikai kuma wanda ya ga rubutu na bai zamo marashin rabo ba ma'ana menene rubuce rubucen shehi shine hanyar nan na manzan Allah shine abinda ni na yi tawilinsa domin shine aqrabu ila al-fahmi lil amma shine abinda yafi kusa da kowa da kowa ya fahimta sai na ɗauko wannan ma'anan domin kowa ya yi musharaka cikin fahimta domin ka zo kawai ka fassara wa amawa wanda ba su san makarantar ba ka ce musu in an ga rubutun hannu zalla ya zama kenan in an ɗauki diwani an kai ma arne ya gani kawai ya zama ɗan aljanna kenan ba haka kuma shehu yake nufi ba wanda ya ga rubutun hannu na ma'ana ya bi tafarkin da nake kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al-khutut al-khutut jam'i ne na khat khat kuma shine rubutun hannu to ma'anawiyan yake nufi wannan yana nufin ma'ana ne ba wai yana nufin gundarin gundarin abin da sakon shi yasa ce maka harfi ne shi kuma ya tabbatar da cewa ashe idan da a fassara abu ma zuwa ake yi a jiyo wanda aka fassara sai a zo a fassara a je a jiyo wanda aka fassara sai a zo a fassara to mu kuma bayan mun ji wanda aka fassara mana a gefe guda mukan san ma'anar da damu isar da shi zuwa ga kowa da kowa sabila da liyunfiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah sabila da idan ka ɗauka fassara fa inna khutudi lil anami sa'adatu hanya na da take take na abin na tsara rabo ne ga talikai kuma wanda ya ganni ko ya ga tafarkin da nake kai ya bi ba zai taɓe ba da wanda ya ga abubuwan da na zana me ya zana abubuwan da ya zo daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa can da ya tambaye ni nace to shi Ibrahim ba musulmi bane sai ya ce mun musulmi ne to ai idan ko mutum musulmi ne alqur'ani shine littafin sa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manhajin sa wallahu ta'ala alam da yanda na fassara da yanda Maulana Sheikh ya fassara babu wani cin karo abinda shehi ya fassara mana shi na faɗa amma mene cin karan da fassaransa ne shi shi yanda ya fassara yana son ya fassara akan cewa wanda ya ga rubutun Shehu Ibrahim ko arne ne ya zama dan aljanna to ba kuma haka shehin yake nufi ba wallahu ta'ala a'lam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Ibrahim daga kasar Kano Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To Sheikh kana na'am kana da minti biyar Barka da warhaka Barka ka dai barka ka dai Sheikh ina yi wa malam barka da zuwa kuma ina yi masa jinjina a bisa wannan kokari da malam ya gaskiya ya yi karatu a bisa manhaji wato mai kyau hmm. wanda duk wanda yake neman gaskiya da neman fahimta zai fahimta Allah Ubangiji maɗauki sarki ya ƙara mana fahimta addini Allah ya ƙara wa malam faɗin kirji. Amin. Amin. Ah, sarki zaki magana ce nake so na yi guda biyu zuwa uku hmm. amma ban sani ba ko iyaka minti biyar dina za su cinye eh to ka take ta saboda muna ayan lokaci to ni da alfarma zan nema a wajen malam idan zai ƙara ko minti biyu ne ko uku akai idan na huce lokaci na amma ban sani ba ma ko ba zan wuce lokacin ba eh kai hakuri eh, muka haka mun sauke mun sauka kan doka saboda dokan da malam ya kawo mu mutane uku ba abin sarki a farko abinda zan fara bude wannan da shi shine cewa a ni a ganina duk mai neman gaskiya da son kuma ya fahimci gaskiya zai fahimci suwaye suke son gaskiya suwane ne suke koma bayan haka kamar yadda a farkon program ɗinka ka sa ka sa wato hoto na mai motsi ina yin bayani tun lokacin da aka ce malam junaidu zai zo zai yi karatu a wannan feji ɗin za mu ga bangaren su malam musa yusuf asadu suna sun shiga wani yanayi ina yin wannan ne a sa ga yan uwa sun shiga wani yanayi an fito ana ta maganganu alkanawi ya zo ya yi maganganu ya yi karatutukansa wane ya fito a sa abu aisha duk sun fito mun samu labari ko mun je mun gani sannan kaga wannan sarki zaki mena ta da hankali in dai gaskiya ake so ai abu guda ɗaya ne sannan aka dinga cewa mutu ai ba za mu ba za mu kira ba ina ji a wannan program din da shi wannan alkanawi yana cewa ba zai kirawo ba malam musa yusuf ba zai kirawo ba shi ma a to idan gaskiya ne kai ya za a kai program ka zo shi malam musa ya zo ya program aka zo aka kirawo shi ya yadda a tattauna da shi yadda ya kamata sannan mun zo ana yin program an ba da dama ya zo ya kira in gaskiya ake so a zo a warware mana shi ma a ba shi dama wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu saboda ba gaskiya ake so ba to menene yanzu gashi malam junaidu yana yin program nan su ma kuma sun tafi can pejin su sun zauna suna yin wani program don ɗauke wa mutane hankali don kada mutane su zo su saurari gaskiya na zata cewa abin nan gaskiya ake bukata to amma kuma sai nake ganin kuma su suna zuwa da wani abu to amma ba komai a mai hankali dai alkalin kansa ne mutum zai duba zai gani zai fahimci kuma abin da zai fahimta wannan kenan a tun farko ni dama gaskiya a bangare na ina fahimci cewa kawai ba gaskiya ake bukata a cikin wannan lamarin ba bangaren malam musa kwata-kwata ba gaskiya yake bukata ba saboda me ya ba ka'ida ai akwai ka'ida ta malamai wanda ya batta a kai dama hakan malamai suka ce a yi ta'amuli da nasi a babin kyakkyawan zato abinda malamai suka suka saka shine me wannan littafin al'amalul kamila ne ya yi magana imamun nawawi ma a sharhin muhazzab ya yi magana ina son in yi magana yanzu na cewa idan magana ta fito daga ɗan uwanka musulmi to ko da magana za ta fuskanci wani abu na ba daidai da shari'a ba aka ce kai kokari kai akan ka kai ga littafin nan al'amal kamila na Muhammad Abdu a juz'i na uku shafi na ɗari uku da biyu ga abin da yake faɗa wannan asali ne na ka'ida ta addinin musulunci sai ce bara na karanto sarki zaki ana ji na ana jin ka sosai ana saurara ta sarki zaki sosai sosai yawa sai ce min usulil ahkami fil islami yana daga asalai na hukunci a cikin na hukunce hukunce a cikin musulunci sai ce al-bu'du an takfiri santa daga kafirta mutum saboda haka da ya wannan title din sai jawo magana sai ke cewa halla zahabta eh, min madhabil asliyina ko usuliyina ila mashtahara bainal muslimina yace ta yaya ɗan uwa ba za ka bi hanya ta malaman usulu ba abin da ya shahara a wajen musulmai shine wa urifa min a ahkami dinihim wanda kuma ya zamanto abu ne wanda aka san shi daga ka'idojin hukunce hukuncen addinin musulmai shine wa huwa shine idza sadara qawlun min qa'ilin idan wata magana ta fito daga wani mutum da ya faɗe ta yahtamilu kufra wadda wannan magana da ya faɗa tana me tana nufin magana idan ka fassara ta kai a manufa za ta da kafirci sai ce mai mimmi wata wajihin ko mimmi ata wajihin za ta ba da kafirci ta fuska ɗari sai ce wa ya tamilul imana min wajihin wahidin amma kuma ta fuska ɗaya idan ka fassara ta za ta ba da ma'ana mai kyau da ta dace da shari'a da take nuna ga imani sai ce humila alal imani to abinda ka'idar malamai suke to sai a ɗauki wannan maganar sai ka yadda fassara ɗari ba ɗaya da kai wadda take nuna kafirci sai ka watsar da ita sai ka ɗauki kwaya ɗaya nan da take nuna da musulunci yanzu sarki zaki da ni da kai da masu sauraro malam musa yusuf asali sunna da ya ɗauko maganganun na shehu ibrahim ya auna su a ma'aunai ɗari ɗin nan da malamai suka kafa na ƙa'idojin musulunci ya ga sun sauka hmm. kaga bai yi wannan abun ba wannan kenan sannan magana ta biyu da zan tafi da ita menene abin da malamai suka faɗa akan maganganun sufaye hatta shi ibnu taymiya din ai yayi magana sannan Sheikh Usman dan Fodi radiyallahu anhu shi ma a cikin Ihya Usunna wa Ibadul Bid'a ya ce na hane ka da kaje ka dinga karanta littattafan sufaye saboda me yace saboda a idan ka je karanta za ka ga abin da kai ba za ka fahimce shi. Musa Yusuf Asadu suna zai faɗa a kan cewa ya fahimci addini ba zai yi rashin kunyar da zai ce ya fi ɗan fodiyo sanin addinin musulunci ba. Ya kuri da na maganganun ka Na fahimce ka na fahimce ka akwai abin da muke karewa ba ma so kai kan namu. Allah ya saka Allah ya saka. Amma shi ɗan fodiyo ne ya faɗa sai ya ce idan ka karanta littattafan sufaye idan ka ga wata magana wadda baka fahimce ta ba ta kamar ta wa mai addini zai ce ka kyale wannan maganar ka kai amfani da ita kai ka dauke ta a kyakkyawan zato Abin da ake nufi ka dauke ta a kyakkyawan zato shi wanda ya magana ka ce ya faɗi wata magana ne wadda shi ya san abin da yake nufi ni ban fahimce ta ba zan aiki da ita ba malam Musa Yusuf Asadu suna da yaransa sun yi wannan sun wannan ka'idar kaga ga musu ba saboda ka ba gaskiya suke bukata ba sun zo sun abin da sannan kuma abu na uku da zan faɗa shine ga baki ɗaya fa wannan maganar fa da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa malamai masu ilimi a babin karama ta waliyai suke sa shi a babi na karama wanda babi na karaman nan gashi malam junaidu ya jawo mana Allah ya saka masa da alkhairi a cikin littafin ibn taymiya to shekara kana da minti daya to gashi yayi bayani yayi bayanin irin wa'annan abubuwa shi ma sai da yayi bayani da kalmomin kumfaye kun ya ce za a ba wa mutum ma dan adam Allah zai iya bawa waliyi cewa kun kun? dan a cikin abin da ya faɗa idan ban manta ba har da magana cewa idan da Allah idan da bawa zai ce wato dutse ya bar guri zai iya barin gurin nan sannan a ina so sarki zaki ma idan mun samu lokaci a sa mana lokaci za mu zo za mu program sunansa daga amsa daga aljihunku wallahi sarki zaki masha Allah ba zan yi kafara ba duk abin da suke tuhuman mu da shi na cewa suke tuma tijjaniya da shi na cewa wai kaza ya saba shari'a ko kaza ko kaza ko kaza ko na karama ko na waye akwai a littattafan malamin su shi Ibn taymiyyah da suke ganin sa kamar annabi ne baya kuskure da akwai su su sun taɓa fitowa sun yi wa maganganun raddi sun ce ba sa ba su yadda da su ba sun ce maganganun Allah ya saka shayi Allah ya saka cewa gaskiya suke buka suke nufi a cikin lamarin nan mun ah, ah, sarki zaki <laughs> kaga dai zafi kaga da na kai zafi a da tunda zaka yi program Allah insha Allah sai ka faɗa sauran kenan mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi Allah Allah ya mai da malam gida lafiya Allah ya saka masa da alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah jama'a za mu ɗauki kira biyu kawai tunda mun ga ba tambaya bane kowa ya gamsu kenan tambaya ɗaya mu da mu ɗauki kira biyu saboda malam ya samu ya huta insha Allah saboda malam ya nuna zai tafiya gobe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki ina maka fatan alkhairi ina gaishe Muna amsawa muna amsa kola. Sunan ka da kake kira? Ina gaishe da babban bako. Masha Allah yana jin kai na amsawa. To masha Allah sarki zaki a cikin minti na ɗaya tambaya na ɗaya zuwa biyu. Eh minti biyu kake da shi bismillah. To masha Allah alhamdulillah. Sarki zaki da Allah tambaya ka yi hakuri ka mun gafara na Hausa na kan. zuwa ga shehin malamin da kuke tare da shi. Na'am. Asali da ya tono wannan karatun asali dalilin da ya sa Malam Musa ya kafa karatu akan cewa zai ya hakuri ya hakuri a ah, muje kan topic wannan ba shi kan topic muje kan topic ya hakuri muje kan topic baya kan topic eh baya kan topic muje kan topic ya hakuri kan karatun da ake yi ba damuwa kamar gafara eh. kamar yadda shi wannan kolon ya sauka ya ce ibn taymiya ana mayar da shi kamar wani annabi baya kuskure sarki zaki a shafinka asadu suna da bakin shi ya faɗa cewa ibn taymiya mu a fahimtar mu asad ahli sunna malami yakan iya daidai yakan iya kuskure shin shehu ibrahim inyas Allah ya kara mar karama shi ma yana iya kuskure mm. tambaya daya very good very good question na'am tambaya na biyu a cikin shi wannan kola da ya soka ya yi magana cewa karama Allah yakan iya yi wa wasu daga cikin manya ko kuma wasu waliyai ya iya cewa dutse ya matsa dutse ya matsa shin su suna ikirari da wannan karaman suna proudin cewa ai mu Allah ya mana karama za mu iya cewa abu kaza ya faru kaza ya faru hmm. Masha Allah. Masha Allah mun fahimce ka iya tambayan ka kenan ko. Tambaya na na uku. A'a biyu biyu kake da shi iya kuri biyu. Tambaya na na uku. Biyu a'a tambaya biyu muke muke karba ya kuri. Ok biyu ne kawai. To in ji malam mu Bubaka ko da ke ba shi kan eh, dokar amma to tunda malam ya ce bubaka shikenan shi kenan bismillah. Tambaya na uku kamar yadda shi babban bako malami ya bada magana akan cewa karatun shi ya yi magana akan fasarar da shi shehin malami ɗahir bauchi Allah ya ƙara mar karama. Amin amin. Ya faɗa cewa shi fassarar da ya yi waccan na kalmar cewa rubutun hannuna ya ce shi ai asadu sunna yana magana akan cewa ko da ba musulmi ba. To yanzu tambayin da nake yi a nan idan wanda musulmi ne duk wanda ya ga rubutun hannun nashin tabbas wannan magana ta tabbata a kan shi ba zai tabe ba. To, masha Allah, mun gode maka da wannan tambayoyi da kai. Wallah mun fahimce ka sosai Allah ya saka maka da alkhairi. Ka yi tambaya wurin ganin ban sha'awa wurin girmamawa Allah ya saka maka da alkhairi sosai. mun gode maka na gode sarki daki. Allah ya saka maka da mafi bitan alkhairi kuma ina gaishe da malam ina mar fatan alkhairi masha Allah malam yana jinka alright jama'a bayan wannan kira ɗaya kawai zamu da kowa ya sarki ne tambayan da yayi akan hmm. cewa shehu Ibrahim yana kuskure kowa ya kuskure hmm. duk duniya babu wanda baya kuskure annabi Muhammadu ne kawai baya kuskure sallallahu alaihi wasallam annabawa amma hmm. kowane mutum duk girmansa duk darajarsa duk makaminsa a gurin Allah yakan iya yin kuskure yakan iya yin daidai haka imamu malik ya faɗa kullum min na yu'khazu minhu wa yuraddu illa sahibu hadha al yace kowa za a iya karban maganarsa a mayar da maganarsa sai ma abocin wannan kabarin kuma shi shehu islam din shehu ibrahim abin da ya tabbatar mana kenan a cikin littafinsa raf'ul eh, malam ne ko kuma ah, wani littafi dai daga cikin littattafansa wanda yake bayani akan wato sadalu da qabdi ko yana magana a babi na biyu a babi na biyu a cikin wannan littafin ya yi babi akan fi annal a'immata tabarra'u min kulli man khalafa sunnata min aqwalihim wa ara'ihim ya yi bayani akan ba ma ba ma iya shi ba kowa ma a malaman musulunci ya baranta daga duk mutumin da ya sabawa sunna domin ya dace da ra'ayinsa don haka shi ibrahim radiyallahu anhu ba masumi ba ne yana kurakurai sai dai kawai matsalan shine kuskuren da ake so a zo a tabbatar din to ya zamanto kuskuren ne da gaske ba wai kuskure ne da ake so a jingina masa zulman wa udwanan ba a'a ya zamanto kuskure ne wanda kuskure ne a shari'a kuskure ne a addini kuma kuskure ne a karance to wannan kuma sai mu karba amma kawai ka kurantar da sabila da akwai wani dabaran da suke yi sai su zo su ce ai ibnu taymiya ma na kuskure domin su ji mu mun ce ai wanan mu ma ba mu tare da shi anan mu ba ma haka idan ka kaga alhamdulillah shehunan mu da yawa sabila da Allah ya saka su malamai ne rabbaniyuna masu shiryar da mutane masu jagoran mutane zuwa ga Allah ta'ala Allah ubangiji in suna kurakurai ma da yawa Allah ubangiji ya rufe kurakuransu kuma lokacin da kurakuran suka bayyana da yawa da ke su mahafuzai ne kuskure na bayyana Allah zai kawo wani kariya ya kare su saboda kar su ci gaba da wannan kuskuren mutane su halaka to da yawa abin da ke faruwa kenan dan haka idan kun kuskurantan kun ce taymiya in ma kun la'ance shi kun yi wani abu dai ku la'ance shi mu ba za mu la'anci namu dan ku kun la'anci naku amma lokacin da kuke so ku kawo kuskure to ku tabbatar da abin eh kuskure ne da kuma hujja shikenan sai mu yadda na farko kenan na biyu kuma tambayan da yayi akan cewa in qultu kun yakun a, a maganan a, a falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya a shehu ya fassara shi akan wanda ya ga wato su basu san wasu wasu abubuwan ilimi ne wanda suke kusa kusa alhaqiqatu wal majaz akwai abin da ake ce masa majazi akwai abinda da ake ce wa haqiqa lokacin da na zo na ce wanda ya ga rubutuna bai halaka ba wanda ya ga rubutu na bai halaka ba kar ka tsammaci maganar za ka ɗauke shi kawai a, a, a, a, a kawai hakika ne ana nufin rubutu ne na hakika ya kamata su je su koyi balaga nan nan abubuwan da suke cikin mabadi'u na balaga akwai alhaqiqatu akwai almajaz shehu da yace wanda ya ga rubutu na, ba wai ana nufin mujarradin rubutu ne wanda yake rubuce haka ba ko maulana shek da ya fassara mujarradin rubutun da ke yana magana ne da ɗaliban ilimi da sun karanta balaga sun san alhaqiqatu wal majaz da su ne yake wannan magana amma wanda bai san alhaqiqatu wal majaz ba rubutun na hannunsa shine alkitabu was sunna din rubutun na hannunsa shine alkitabu was sunna din ya kamata mu sa tunanin mu anan mu gane ana ta yada shubuhan na fassara daban ga yanda shehi ya fassara shehi ya fassara shi da waɗanda sun san ilimi na balaga sun wato ba jahilai bane su ya fassara musu da haka to ku kuma sai kuka ɗauko da ku fassara shi kuna nuna cewa haƙiƙa ne wannan in an koma balaga kuma zamu mu ga alayi yake na majazi wanda ya ga rubutun hannuna bai zai zamo marashin rabo ba ma'ana wanda ya ga abin da na rubuta daga alƙur'ani na hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alƙur'ani da sunna ya bi kai ba zai halaka ba kuma ba wai dama wanda ya gani na ido bane haka gululu wanda ya tura idan sai gani a'a ana nufin majazi ne gurin ko gane majazi ne ba su gane karatu da yawa wasu daga cikin su alhamdulillah masha Allah uh, kira ne karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shak kwanda kana tare da shak junaid imam bauchi anan wa alaikum salam wa rahma sarki zaki barka sanan ku da warhaka barka kare barka kare shak kwanda Masha Allah. Ina gaida shehin malami Shak al-Imam Junaid. Ni ina ce Junaidu na. Masha Allah. Muna Allah saka masa da alkhairi. Amin amin amin amin ya rabbi. Daidai gaba inda na so in zance al-Imam Junaid ya taba mini wannan wurin. Harkar lamarin al-majaz da al-haqiqa wa al-haqiqa majaz. Kaga sarki yawanci in na kira kana ga ina maganan cewa akwai wasu tushe akwai wasu tushe da in an sha bamban wurin dole su ta gini a karkace wani sa'i. Kaga ga wal majaz da Malam Junaid ya faɗan ga. In ka je ilimi na al'aqa'id ko harkar aqida, kaga su wahabiyawa ko izala sun kore shi. Duk da dai a cikin wasu littattafansu kun wani wuri na bayani suna kuma amfani da shi, amma sun kore. Ah, sun kore shi kuma suna amfani da shi. suna amfani da shi a wasu wurare kuma sun kore nan sabida su tabbatar da wasu ababa na jiki wa Allah Allah na da hannu yana da kaza tafiya da dawowa da wasu ababa dai na jismaniya hmm. kan wannan wurin kaga kamar muna da wasu ababa mubtadi'a kirkire-kirkire amma a cikin luga a cikin luga da kanta da na maka suna amfani da shi a gurguje saboda minti biyar in ka je a littafi kaga inda suke bayani baka fatahir da Allah ya faɗa a suratul ya baka fatahir wai ka sarkake tufafinka amma kaga siyabu tufafi wurin suna fassara shi da ma'anan zuciya ko aikin mutum ko ikhlasi da saura, alhalin Allah ke siyab kuma ko sauba ana nufin tufafin da mutum ke sakawa a jikinsa na zahiri ka gani akwai irin waɗannan ababen da in aka samu sabani a nan dole sai ka ga wani abu yana tafiya a karkace amma alhamdulillah ga mai son gaskiya kuma yake so ya ji gaskiya ya karba wanda ya shigo ba da zuciyar akida ko wani rigaggen tunanin da ya riga ba lalle ya fahimci abin da al'imam ya yi bayani ababa ne wadatattu magana na biyu ya kamata su ta rarrabe lokacin da maulana shekh tahir bauchi ke fatawa da lokacin da yake tafsiri ko yake bayani a wannan hali dukkan wanda ke bibiyar shehu a wasu shekaru goma goma sha biyar ishirin baya ya san yanzu shehu baya wa'azi yanzu wasu ababa kamar tunatarwa ne bai magana ma da yawa saboda dattijo ne mai datta ko kuma shekaru ya kan masa masu albarka Doshi wasu ababen kasu yi zata dole a saya a yi fashin baki ba wannan zamani yanzu shehu yake ba. Wa'anda za su zama masu fashin bakin su kenan yanzu suke fashin baki. Doshi in shehu ya fassara hututi ya wuce ya ce rubutu ko rubutun hannu ya fassara kalma ya wuce amma waɗanda za su yi fashin bakin su ke fashin baki yanzu. Hmm. Mm. wanda kuma ba karo bane haka ya kamata su ta fahimta ba shakka in mutum ya dauki wasu tafsirai da wa'azuzzukan shehu wasu shekarun baya da na faɗa ya mm. san eh tsofan zaki ya fi samarin kura <laughs> wannan ba shakka saboda ka san wannan lokacin lokacin da shehu ke bayanai sosai kenan mm. sa'annan in ka duba wannan bidiyo ma bidiyo ne da muridai in ana son wani nishaɗi wani abu a kare cikin zikiri sai a ɗauko wani abu kaɗan haka dai a faɗa don saboda a samu suluki da wani abu na jazaba. Amma ba an zauna ne musamman aka sa wannan abun ana yi ba. Ka lura da irin waɗannan bidiyo sannan. To, magana na biyu kenan. sannan magana na uku kamar yadda na faɗa ranar sarki in mutum na inkarin lamarin waliyai ko karama shi zai zo yana wa'anga sumbatu da surutu amma hal in dai ka yarda da ababa guda biyu waliyi da karama to baka da yadda za ka yi ka zo ka kore abun da ake tabbatarwa magana na fudu cewa wani ba ma'asumi ba ne wannan mugalata ne yaudara me ake nufi da yaudara a nan kowa ba ma'asumi ba ne eh mun ji ban da annabawa amma wanin da kuke faɗan nan kamar wani kamar ku kun kai ku ga kure shi wannan ne babban maganan hmm. eh ba masu ne bane anti amma wai kaman ku kun kai ku ga kuskuren mai shi nan wani kaman ku wani kaman eh, ku kun kai ku ga kuskuren mai shi ga kuskuren mai shi nan mm, babban magana kai nan fa eh, eh. Mm. amma ba masu ne da eh mun ji ba masu ne bane to magana na karshe tambaya da zan yi shine ina son ina neman afuwa da gafara wannan ya kara bayani shehu ya mana bayani fadin maulana al-gaus walaita rasulallahi kana musa'iran li barahama naran khalidan kulla mas'ari mun ji wuta wuta wurin ba ku sani ba ko dai wani irin wuta ne a hura wuta ne na garwashi ko wuta ne na itaciyai ko wuta ne na kiraruwa ba ku san wani irin wuta ba <laughs> duka ne cikin harkar lamarin bayani su shehu kenan tana jin wuta wuta ba shehu ya faɗi mana abin da ake nufi Allah ka da alkhairi. Masha Allah. Masha Allah. Allah kara yawancin kwana da lafiya. Amin amin amin. Bismillah. To, Shek bismillah. To ai kamar yadda ɗan uwa ya gabatar da tambayoyi da sauran yan uwa duka Sheikh Abbas Sadauki Allah ya saka da alkhairi. Jarumai mazajen faida hmm. waɗanda suke ba da jihadi dare da rana Sayyidi Ibrahim da sauran ma wanda ba su shigo ba wato wato wato kowane bangare akwai abin da ya shafi abin da ya kamata mutum ya karanta a kai ilimi fa yana da faɗi kwarai da gaske lugar larabci tana da faɗi kwarai da gaske shi kansa lugatu shi'ir yaren waƙa daban yake yaren waƙa shi kansa daban yake akwai maganan da mawaki zai faɗa wanda idan mutum ya faɗe shi a zube maganan ba za ta tsaya ba amma idan ya faɗa a waka abin da ya fi cancanta kenan gwanancewa ne a waka gwanancewa ne a waƙa. dole a ɓangaren adabi idan za a dubi waƙa, da a duba bara'atul istihlal da a duba bara'atul takhallus da a duba bara'atul ikhtiyaril alfaz da a duba alwahda almawdu'iyya da a duba bara'atul ikhtitam da a duba almusiqa dakhili da a duba almusiqa alkhariji duka a waƙa. akwai irin rude wanda mutum zai yi a waka ya zo ya faɗa maka magana wanda a cikin maganan akwai mubalaga a ciki wanda kai mai naƙadi ko ka kai mai tahlili idan ka zo kai ne da ka ce wannan dalilin rudewa ya sa ya faɗi kaza ya faɗi kaza to dan Allah dan annabi ina a ce ga wanda yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai rude wanda zai yi kuma ya shige kowane irin rudewa sabila da hadaran manzon Allah hadara ce wanda ake kwarewa a cikinta hadara ce wanda ake fana'i a cikinta hadara ce wanda in da a karar da kalmomin duniya ba za su abbara abin da yake cikin wannan hadaran ba saboda haka wato kamar misali a walaita rasul walaita rasulullahi kana musairan libarham nar shauqi ko ko maganan da saidi ya kawo wanda ya gabata wannan dukkan lugha ne na waka wanda suna abbara wato suna tafiya tsakanin hakika da majazi da isti'ara da kinaya wanda gwanin cewa ne da uslubi da sauransu wanda wannan wutan ai ana nufin soyayya ne ko ba haka ba ana nufin shauƙi ne da sauransu to ina ganin bi hadal na tafi za mu tsaya a nan kuma abinda zan daɗa maimaitawa a baya shine wallahi idan mutum bai shirya makaratu karatu ba kare fito fagen da za a buga da shi wallahi tallahi kare ya shirya hmm. ni ba na yabon kaina a gaban wani ba na cewa ni malami ne a gaban wani ba na cewa ni na iya a gaban wani ko ni gwani ko daya ni na san cewa ni ba malami bane akwai malamai dakka wanda idan nazo zo gaban su ba za ma an ambace ni da komai ba amma kuma ina da medical din da nake gane malami nake gane jahili akwai kuskuren da duk malamai suna yi kowane malami na irin wannan kuskuren idan zai yi magana amma kurakuran da wannan mutumin ya zo ya yi kurakurai ne wanda kurakurai ne fahisha kurakurai ne wanda suke masu muni wanda kawai rashin iyawa shi zai sa a yi wannan kuskuren to ina ga wanda bai da ahaliya da ta ilimi kar ya zo ya shigo fagen ilimi za mu barka ka ci kasuwanka kai ta abubuwanka a wani layi amma abin da ya shafi bangaren ilimi dole za ka ga mutum in an taba wannan ɓangaren ba zai yarda ba zai yi magana tare da dukkanin girmamawa duk da cewa an samu misunderstanding da zage-zage da cin mutunci amma dai mu burinmu shine a fahimci gaskiya burinmu shine Allah ya bayyana gaskiya burinmu shine Allah ya tozarta ƙarya burinmu shine Allah ya ɗaukaci gaskiya burinmu shine Allah ubangiji duk wanda suke wannan abun domin su goyi bayan ƙarya Allah ubangiji ya tona asirinsu mu damuwanmu su ne mabiya waɗanda ake su suke ganin abin nan kamar da gaske ne su dawo su fahimci cewa wallahi ana nafara ku ne daga alkhairi ana kore ku ne daga jikin alkhairi kuma muna roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da soyayyen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da mu wadata da iya wannan kuma masu sauran tambayoyi za su yi haƙuri sabila da ina da uzuri mai ƙarfi sosai sosai kuma da sammako ne zan yi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 والخاتم لما سبق ناسب الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يساك شيء الله يساك الله يساك على الخير الله يساك على الخير ونغودي ونغودي جماعه ان شاء الله غوبي ان الله يكرم كرفي ترى ربي muna tare da shak ناصر السنه النجيري najeri إيه، shak الناصر nasir shak ado musa ta muna tare da shi akan wannan karatu da ya rike mai dogon hanya shine a rudanin Sheikh Nasir Din Albani ka amanta gobe karfe tara da rabi muna tare da Sheikh Nasir Sunna Sheikh Nasir Din Musa Tafawa Balewa muna tare da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa muna tare da shi akan karatun nan da ya doko na rudanin Sheikh Nasir Dini Albani takwaransa eh takwaransa insha Allah sa Allah kai mu gobe ah, bi izinin Allah ta'ala mun gode sosai mun gode jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh